wanda tun ɗazu nake try ya tafi amma bai tafi ba da haka ku yi haƙuri lokacin da aka ƙara allah isa mu dace a gurguje kamar yadda kuka ga nasa topic allahi da a ce musulunci yana da gata a najeriya kuma a ce mulkin da ke gudana na addini ne wato shari'a ce gaba ɗaya garin musulunci ne ba ma wannan tsarin constitution ɗin nan na muwai yana karatu afuwan to da wa'annan jahilan wallahi ba su ringa sa baki cikin musulunci ba wallahi saboda za a sa ne in dai an gwada ka an ga jahili ne kai to za ka kama bakinka kai shiru amma ba matsala idan kun yi jahilcin mu kuma za mu haska ku tun da dai yayin larura muke eh, in kun yi jahilcin za mu haska akwai ɗaya jahilin prop a bas sadauki wala ban ƙara tabbatarwa kai tantirin jahili ba sai da na bayanin nan da kai kuma zan danna wallahi ban ƙara tabbatarwa kai tantirin jahili ba kai wallahi sai da naji bayanin da kake akan 'yan hizba zan kuma danna za a ji ka wato kai dama haka kake ni da gaskiya na ɗauka jahilcinka ba irin jahilcin nan ba ne mummuna baƙin jahilci wanda duhu yake dukan duhu duhun duhumi kenan wala da ban zaci irin wannan ba ne amma da na ji bayananka sai na ga irin wannan ne zan danna ka za ka yi bayani sa'anan da yake muna da abubuwa da zami shi yasa ba mu fiye biye muku ba shi yasa kuku biyu zan haɗa na gwara ko kubi zan haɗa na gwara da shi ɗaya jahilin na bauchi mai singileti wala kai ma ban san tantirin jahili ba ne wato kai kai Allah ya mu dace wato ba aya ba ce ma ba ka fahimta kadai <laughs> ba hadisi ba ne kadai ba ka fahimta wato hazzancan wani malami ma ba ka iya fahimtarsa hazzancan wani malami ma ba ka iya fahimta larabci mai sauƙi ashe kakan jahilce shi kuma abin da ya sa gaskiya ka ga kwana biyu mai singileti ka ga ba ma magana a kanka saboda kai haukanka ƙarar ayyaki hatta mai ƙarancin hankali wanda da yake da ganewa ya san kai mahaukaci ne to shi yasa gaskiya ba mu fiya mayar da kai game da surutun da kake ba kuma saboda muna ganin 'yan uwan naka ma su karan kansu kyamakka suke sai kun haɗu ne kai da su suke washe ma baki amma a bayan idan ka wala suke kuma zaginka suke na ga malam anas malam anas na san kana tare da malam kakisu da Allah ka tambaye shi ka ce yaya aka yi a wajen 'yan sanda Ka san tun daga lokacin da aka tuɓe wa mai singileti singileti aka bar shi da singileti aka tuɓe masa riga kaga tun daga wannan lokaci da kuma baba nura arzi da aka sa masa kyamara ya fito ya ba da haƙuri 'yan ɗariƙa suka mauci suka bazama neman abokin mutuwa wanda sun kai ƙarar wani abokinmu da suka je gurin dss suka ga babu ci muka je da wujjoji muka kore su sai suka ƙara koma wajen 'yan sanda to da aka koma gurin 'yan sanda aka kawo bidiyon abokinmu aka ce gashi abubuwan da ya yi ne ake ƙararsa a kai sai muka ce a'a ai ramawa akai muka ce ai ramawa akai sai muka sa musu na mai singileti yana ɗore-ɗoren a shari'a yana hauka wallahi a gaban 'yan sandan suka ce ai babu ruwansu shi su babu ruwansu da wannan wallahi haka suka ce daga cikin waɗanda suka faɗi akwai dakta mai jama'a dakta mai jama'a da kuma wani yaro jikan shehu ibrahim wallahi suka ce duk haukan da kake babu ruwansu su don haka kada a kafa musu wujja da kai kuma suka ce suna jan kunnanka ba ka ji wallahi an yi haka na rantse da zatin Allah suka ce babu ruwansu da kai wannan abin da kake ba sa tare da kai a gaban abin sadauki aka yi a gaban dakta mai jama'a wanda shi ya faɗi da wani yaro jikan shehu ibrahim da suka kawo shi ma ya zo bin haƙƙin kakansa to wallahi a wannan lokacin da ni da malam kaki su da ɗaya malamin wanda ba zan faɗe shi ba wanda shi suka kai ɗin wallahi suka ce kai babu ruwansu da kai da haka kada a kafa musu wujja ma da kayi zage-zage suna jan hankalinka su nema nasiha to abin da yasa gaskiya ka ga kai ba mu fiye tanka ka ba muka kyale ka kana hauka saboda hatta 'yan uwanka in an ja gefe ma ka suke kaga ai alhamdulillah shi yasa akwai kuma wani wanda ya kira na ta kasa wallahi yana magana dangane da ai mala alkanawi ya kamata yadda kake da kaza a ringa kaza a ringa kaza muka gama da shi sai na ce masa amma ya kamata ɓangaren kurkuku gyara sai na ce kamar ɓeran faira nan na faɗi sunanka ne gaskiya ba wai ɓeran faira a ce ba ina gaya ma ne a yanzu yadda muka yi wallahi ya ce wannan ai ba malami ba ne kuma wallahi shehu ne a ɗariƙa wallahi ya ce wannan ai ba malami ba ne kai akwai wani wanda yana waje yana karatu wanda mutumina ne kuma ɗan ɗariƙa ne da muna waya da shi ban sani ba to ko yanzu sun ziga shi ya daina kira na wallahi da na kana ce ku ringa gaya wa wani inda yake hauka yake zage-zage a cikin karatu ba haka ake ba wallahi yake gaya min yace akwai sanda aka taɓa tsara wani wa'azi za a je aka sa ka yace wallahi shi ya dage ya ce ba za a sa ka a ciki ba akai aka yace wallahi ba za a sa ka ba yake gaya min ce wannan ai mahaukaci ne to shi ya sa kai beran faira ka ga ba mu fiye tanka ka ba saboda duk mai hankali ya san kai mahaukaci ne to amma ba matsala tun da zan dan haska shi a bar sadauki tsa'in dan shafa kanka kai ma sai mu wuce wato akwai wani wannan da aka tura ta wayata akwai wannan da aka tura ta wayata na ji wani abu da kake yi na tabbata kai kam tantirin jahili ne kana so ka yi muƙarana abin da shehu tijjani ya faɗi cewa wallahi ma shamimna ra'ihatal islami wallahi ba mu shaƙi ƙanshin musulunci ba ma wai kana haɗa shi da abin da ibn al yake faɗi game da ibn Taimiyya? na farko karanta abu ma ka kasa karantawa baka karanta daidai ba zan sa ka kuma in ma gyara sa'annan kuma na nuna tsagwaron jahilcinka da har kai mu ƙaranar wancan magana ma da wannan tsa'in ɗan sa ma da ka ji muryarka kai zan ɗan shafa ka ne amma wannan na zauna domin sa shine a bar sadauki ya eh, amma kai zan ɗan shafa ka ne saboda shi ya yi min kaɗan ya yi min kaɗan shi yasa zan ɗan sa ne in sirka ya alakoro tsa'in sa shi ku ji abin da yake cewa Bar barkuci eh barkuci in kun ji abin da ya faɗa to sai mu ma sai mu yi mu ƙarananta da wannan gashi ga abin da yake faɗa ɗaya daga shi yawa gobe ya faɗa a saka mana sarki za mu ji me yake faɗi babu shakka ya ya ce saba yana da wani almajiri ne mai suna saba ba saba ba saba wanda ce sabo yace ya ce kai salma ka amince da kyau wani almajirin shi ya ce ana kuro minar musulmina ya ce kai samu kana tsammanin mu musulmi ne ya ce wallahi ma shi islam ko kashi musulunci ba musan sana ba ba wannan ko karanta littafin to yan uwa kun ji ba duk da maganan mun yi karatu a kai sho Nasiru Nasir ya yi karatu a kai an faɗi haƙiƙanin mai sho Tijjani radiyallahu ta'ala nu yake nufi a cikin al-ifadatul amadiyya din a ƙasa an yi sharhi an faɗi meye maganar sho Jani. abu ne yanda sho Jani yana magana akan masu amincewa daga makarin Allah cewa sho yace ya ce wala ya'manu makarallahi illa alqawmul khasirun Shehu Tijjani yayi sharhi dogon bayani a wannan gurin suka zo suka yanki suka ce Shehu Tijjani ya ce wallahi tallahi har yanzu ba musulunta ba ba mu musulunta ba ma shamim na ra'iyatul islami har yanzu ba mu musulunta ba suka yi wa Shehu Tijjani kage suka yi wa shutin jan gaji ana ta musu bayani sun ki su gane yau muna zaune kacibis sai gashi Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu ya kamata a ji wannan magana ga wannan yayin da aka yi shi a gaban sa yakan ce wallahi na rantsi da Allah inni ila al'an ujaddidu islami kullu waqt har yanzu har zuwa yanzu kullun sai na jaddada musulunci wa ba aslamtu ba'du islamin jayyida hajji nake musulunci na bai gama ingantuwa ba <laughs> wa ma aslamtu ba'da al'ana islaman jayyidan in ji ibnu taymiya har yanzu ban musulunta ba musulunci mai kyau tafaddal tafaddal sai sa sharri ramin sharri in za ku tona wahabiyya ku tona dan kadan ku gina ɗan kaɗan in kun fada ba za ku iya fitowa ba kaga wannan ba mu muka je muka binciko ba muna zaune ba mu san da maganan ba Allah ya matsu wani ɗaya daga cikin almajiransa ya faɗa da sunan yana yaban ibnu taymiya yabo ne amma ibnu taymiya yana cewa har yanzu ban musulunta ba musulunci mai kyau da haka maganar can da kuka yi wanda albanin zariya ya faɗa ya gaya wa shehu tijjani to shikenan yanzu ga ta kan ibnu taymiya shi ma ibnu taymiya bai musulunta ba har yanzu shi ma arni ne haka za mu kira shi mu ma yanzu sai mu ce ibnu taymiya arni ne har yanzu bai musulunta ba haka za mu kira shi sai sa ana son komai mutum ya dinga yi bi a hankali ya dinga adalci Yadda Allah tabaraka ta'ala ya faɗa ya ce wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa da kun yi adalci akan maganar shau tijjani yanzu mu ma mun zo nan ba lalle mu ji wani abu ba sai mu shige Allah tabaraka ta'ala ya hasko mana ya kaɗo mana a cikin karamomin ibnu taymiya amma daga cikin karamominsa kuma ba musulmi bane ibnu taymiya bai musulunta ba har yanzu za kuma mu fito da hoton gurin mu haskawa mutane duniya a jiya ita yin sharhi wato kafin na je zuwa ga gyara masa abin da ya karanto wato wannan ya nuna gaskiyar abin da muke faɗi gaskiyar abin da muke faɗi wato kai daman baka san wannan ma magana ba ko kai daman baka san wannan ma magana ba ashe ta alimam ibn al kai ba ma santa ba a shi to wannan ya nuna daman gaskiya ne muna faɗi ba karatun littafin ibn taimiyya kuke ba a'a abinda abubakar maɗatai ya kwafo ne shi ma ya raba muku ya wallafa littafi kuma kuke zuwa kuke dubawa kuke zuwa kuke karanta wa jahilai wato kai baka ma san wannan magana ba ta al-imam ibn al-qayyim cikin littafin madarijus na wato kai baka ma san maganar ba na rantse da zatin Allah allah da ya sa min numfashi ya bani ikon magana a yanzu tun kafin ka zo kai wannan maganar tun kafin Dr. Sani yayi wannan magana wallahi na jima da karanta wannan magana wallahi na jima da karanta ta wallahi wallahi na jima da karanta ta kai baka ma san ta ba shi yasa har kake minna yanzu Allah ya tona asiri kunji daman yanda muke faɗi na ce duk karatunka yana cikin wannan littafin shi ma wannan littafin mai shi wani zubin ya jahilci abubakar maɗatan kenan wani zubin ya jahilci wani zubin kuma ya yi cin amana ilimi wani zubin kuma ya juya magana ya murɗata wani zubin kuma ya karanta magana yadda take ya sa ta gurin sharhi sai ka ga magana ta yi gabas shi kuma ya yi yamma to sai yanzu ya tabbata cewa kai kan ba karanta littattafan kake ba abin da ya ɗebo in ya waɗi ka waɗi in ya zame ka zame in ya kuskure ka yi kuskure in ya karya kai karya, in ya jahilci ka yi jahilci in ya cin amana ka yi cin amana saboda kai ɗin ba ka komawa cikin littattafan shekul islam ibn taimiyya ka karanta abin da ya kwaso ya yayi mu ya ɗebo ya yi wannan littafin awasimul ummatul muhammadiyya min alqawasimul wahhabiyya ya sa shi ne kake karantawa na jima da sanin haka amma yanzu da ka zo kake faɗin wai Allah ya tona asiri Allah ya matsa baki kai baka ma san wannan maganar ibn al-qayyim ya ma yi ta ba wannan ya nuna ashe ba littattafan su kake karantawa ba ne tsince kake karantawa na abubakar madatai to mu koma a maganan ma kayi jahilci da kai mu karanarta da abin da shehu tijjani ya faɗi kayi jahilci shine nace ashe ba aya alqur'ani ce kadai ba ka fahimta ba ashe ba hadisin manzon Allah bane kadai ba ka fahimta hatta zantuka ma na malima ma in sun yi kai ba ka fahimta saboda tsabar jahilcinka ka haɗa wannan magana da ta shehu tijjani to ba matsala zan raba ma ita yanzu yanzu da farko yanda na faɗi na ce karanto abin ma baka iya karantawa ba tsaya in sa ka ka karanta sai in gyara ma ku tsaya in sa shi ya karanta ba mu san sana ba tijaniya ba wannan mu karanta littafin ifadatul ahmad to yan uwa kun ji ba duk da maganan mun yi karatu a kai show Muhammad Nasir ya yi karatu a kai an faɗi hakikanin mai show Tijjani radiyallahu ta'ala anu yake nufi a cikin al-ifadatul amadiyya din a ƙasa an yi sharhi an faɗi ne ya maganar show Tijjani abu ne yanda show Tijjani yana magana akan masu amincewa daga makarin Allah Cewa show Tijjani ya ce wala yamanu makarar Allah illa qawmil khasirun show Tijjani yayi sharhi dogon bayani a wannan gurin suka zo suka yanke suka ce show Tijjani ya ce wallahi tallaya har yanzu ba musulunta ba ba mu musulunta ba ma shamim na ra'iyatul islami har yanzu ba mu musulunta ba suka yi wa shehu tijjani kage suka yi wa shehu tijjani kage ana ta musu bayani sun ki su gane yau muna zaune kacibis sai gashi Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu ya kamata a ji wannan magana ga wannan aka yi shi kaji yace ana zaune kurin sai gashi Allah ya taimake su shine Dr. Sani ya zo yana karanta magana Ibn al-Qayyim wato mun ba littafin kuke karantawa ba ko wallahi na jima da karanta wannan magana wallahi tun kafin datta ya fade ta wallahi na jima da saninta kuma na sha faɗinta a cikin karatuna amma wato shi yanzu ne ma Allah ya taimake su yanzu ne Allah ya taimake su ma suka ji wato da datta bai faɗi ba da ku ba ku santa ba kenan to tsaya mu je i bayani bon bayani a wannan gurin suka zo suka yanki suka ce shehu tijjani ya ce wallahi tallahi har yanzu ba musulunta ba ba mu musulunta ba ma shamim na ra'ayatul islami har yanzu ba musulunta ba suka yi wa shehu tijjani kage suka yi wa shuti jan kage ana ta musu bayani sun su gane yau muna zaune kacibis sai gashi Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu ya kamata a ji wannan magana ga wannan ga yadda aka yi shi kaji ko saboda ba karatu suke ba eh wato da dakta bai faɗi ba jahili da baka sani ba ko da dakta bai faɗi ba da baka sani ba tsaya to mu je islami kulla wakati har yanzu har zuwa yanzu kullum sai na jaddar musulunci na wa ma aslamtu ba'du islam musulunci na bai idantuwa ba <laughs> wa ma aslamtu ba'da islam kaji wa ma aslamtu ba'da inna lil yanzu dan Allah banda da kiki waye zai faɗi wannan abin wai wa ma aslamtu ba'da al'an wa ma aslamtu kuma ba'da al'an tsaya ku ji ya ƙara maimaitawa ya ku ji ya fa sa fa ya ji abin da aka faɗi zuwa yanzu kullun jaddar ba <laughs> wa islaman jayyidan in ji wa to ba haka ibnu taymiya ya ce ba kuma kace inji ibnu taymiya ƙarya kake masa ai shi ibnu taymiya ai ya iya larabci ya iya larabci malami ne wannan magana kamar yadda na faɗi tana cikin littafin madarijus saliki kuma abinda al-imam ibn al-qayyim yake faɗi yake cewa wa kana idza usniya alaihi fi wajihi ya yaqulu bayan ya koro magana na cewa shekul islam yadda yake da tawadu'u ya ce wa kana kathiran ya ƙonu mali shai'un wa ma shai'un wa Mafiya shai'un ya ce wa kana ya tamassalu bi hadal baiti anal mukaddi wa binul mukaddi haka za kana abi wa jaddi ya ce haka ibn taimiyya yake faɗi da yawa ya ce ba ni da komai babu komai daga gurina ni ba komai ba ne ni ba kowa ba ne ya ce yakan yi wannan baitin yakan maimaita shi anal mukaddi wabnul mukaddi haka za kana abi wa jaddi sai ya ce wa kana idha usniya fi wajihi wa kana idza usniya alaihi fi wajihi yace ya kasance idan aka yabe shi a gabansa ibnu taymiya ya kulu yana cewa wallahi inni ilal ana ujaddidu islami wa ma aslamtu ba'adu ba'adu islaman jayidan amma da yake da kiki ne kace wai wa ma aslamtu ba'da al'an wannan abu ba larabci bane wa ma aslamtu ba'da al'an islaman jayidan kuma ka sa ka ji abin da aka faɗi amma da yake jahili ne kai ka maimaita ma ka kasa maimaitawa sai kai kwaba wani irin larabci ne wannan wa ma aslamtu ba'da al'an a ah, islaman jayidan wannan gwaranci ne ba haka ibn taimiyya ya faɗi ba abinda ibn taimiyya ya ce ya ce wallahi haka in aka yabe shi aka yabe shi aka yabe shi sai ce wallahi inni ilal ana sai ce na rantse da Allah har zuwa yanzu ujaddidu islami ina jaddada musulunci na ne kace wato ya kore wa kansa ai musulunci ai shi ba jahili bane ballantana yayi yanda shewunka yayi yace ko kanshin musulunci ma bai ma ji ba shi ba haka yace ba shi yasa na ce wato, kai hazzantuka ma baka fahimta duk abin da kaji an ce an yi tajididin sa daman akwai shi ai shi wannan cewa ko kanshin musulunci ma bai ma ji ba yace wallahi ma shamimna ra'ihatal islami yace kai wallahi ba mu ji kanshin musuluncin ba ma kwata kwata kansu. wato kamar ka ce an ce ai arewa to shi hanya arewa ma bai yi ba kwata kwata gabas yayi amma kake mu na tsakanin wannan da wannan wai har da munna aikaranku ya kama nace gaskiya tantirin jahili ne kai kaga na farko baka iya karanta abun ba sa'annan babu alaka tsakanin wannan magana da waccan shi wancan da ya ko kanshin ma bai ji ba shi wannan da yake cewa jaddadawa yake ai idan ka ji an yi tajdidin abu to daman akwai shi jaddada shi ake yi amma da ke jahili ne kai baka gane ai haka ba da wanda yace ko kanshin ma bai shaƙa ba da wanda yace yana jaddadawa ai wanda yace yana jaddadawa ya tabbatar shi musulmi ne amma wanda yace ko kanshin ma bai ji ba to ya tabbatar shi kafiri ne kenan amma sai ka hada wai kace wai ai gashi ma kun samu ashe baka fahimtar larabci to abinda ibn Taymiyyah yake faɗi shi ne, yace wallahi yace na rantse da Allah inni ilal ana yace lallai ni har izuwa yanzu da nake magana yace ujaddidu islami ina jaddada musulunci na ne ina sabunta shi yace wa ma aslamtu ba'adu islaman jayidan yace har yanzu ban musulunta ba musulunci mai kyau kaga ya musulunta din kenan ba wai bai ji kanshin ba a ya musulunta amma musulunci mai kyau ne yake ganin shi yanzu bai kai ba saboda gazawarsa amma sai ka hada da wanda ya ce ko ƙanshin musuluncin ma shi bai ji ba wai ka ce ɗaya ne saboda kai da ƙiƙi ne shi wannan fa cewa kwata-kwata bai ji ƙanshin musuluncin ba ma ƙanshinsa ma bai ji ba da Allah ya ce yana cikin musuluncin da wanda yake cewa shi jaddadawa yake yi kuma ya ce kyakkyawan musulunci ne bai ba kaga ya yi musuluncin amma sai dai yana ganin cewa shi bai kai inda ake cewa a kai ba don haka yanzu ya ga ya gaza amma da yake da kiki ne kai sai ka hada da wanda ya ce ko ƙanshin musuluncin ma bai ji ba shi yasa ai ce ashe ba aya ba ce kadai baka fahimta wato har ma ma baka fahimta ashe hadda munna wannan kuma ya nuna ashe ba karatun littattafan kuke ba yanda abubakar maɗatai ya je ya yi tsince shi ma ya kwafo inda aka yi sharri ya baku kawai kuke buɗe littafi ku karanta akidar ibn taimiyya ibn ya ce kaza ya ce allah yana kaza ya ce haka yanda in ya jahilci kun yi jahilci in ya yi ha'inci kun yi ha'inci in ya yi wannan in yi shirme kun yi shirme in ya faɗi kun waɗi wallahi dama na jima da faɗi na ce wallahi ba karanta kuke ba ai wannan abin ni na jima da saninsa saboda jimawa da saninsa ne ai ɗazu ɗazu ka ai karatun ya ci a ce har yanzu har na haddace abin ma ai karanto ma na yi kuma na gaya ma cikin littafin da yake bayan ma madarijus salikina akwai littafin da aka tattara zantukan al-Imam Ibn al-Qayyim game da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Ɗan ƙaramin littafi ne shi ma akwai wannan zance a ciki ashe ba karatu kuke ba sannan kuma ka zo larabcin ma ka kasa mayi wai ba'dal an ma aslamtu ba'dal an kuma kamar kaka kenan a ah. wannan gwaranci ne ba larabci ba ne ma aslamtu kuma ba al'an islaman jayidan Allah isa sa mu dace shi yasa dai ku dan bari mu dan karasa shi sannan sai in je shi ɗaya jahilin shi sa sai na ce kai ba sai na ɓata lokaci a kanka ba wallahi akwai kana ji wato akwai takaici kaga jahili kinni ba abin da ya sani ya zo ya tara waɗanda ba sa zuwa makaranta kawai ya ne musu ƙarya ya karanta ba daidai ba ya fahimta ba daidai ba kuma ya ta iyu shi ya ci gari kaga jahili ne murakkab la yadri wa la yadri annahu la yadri shi bai sani ba kuma bai san bai sani ba akwai takaici shi bai sani ba kuma bai san bai sani ba jahili ne murakkabi tsaya mu ji za an ƙara sa shi ya yi sannan sai in je nan na gaba amanu makar Allah illa alqawmil khashirun shauti baraka wa ta'ala ya taimake mu ya kamata a ji wannan magana ga wannan ga yadda aka yi shi jani kage suka yi wa shuti jan kaji ana ta musu bayani sun ki su gane yau muna zaune kacibis sai gashi Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu ya kamata a ji wannan ba. wace ga wannan yayin da aka yi shi a gaban sa ya ce wallahi na rantsi da Allah inni ila al'an mujaddidu islami kullu waqt har yanzu har zuwa yanzu kullun sai na jaddar musulunci wa ma aslamtu ba'du islamin jayyida hajji ke musulunci na bai gama ita. karantuwa <laughs> ba wa ma aslamtu ba'da al'ana islaman jayyidan in ji Ibn kaji kaji ba inda ibnu taymiya ya ce haka wannan jahili ne zai irin wannan larabcin wa ma aslamtu ba'da al'an kuma islaman jayyidan wallahi malami baya yi sai dai jahili irin ka shi ba haka ibnu taymiya ya ce ba shi ibnu taymiya ce wallahi inni ilal ana ujaddidu islami kulla waqtin wa ma aslamtu ba'adu islaman jayidan haka shi ya ce, amma shi bai ce wa ma aslamtu ba'da al'an ba a ba'adal al'an wa ma aslamtu ba'da al'an to ya san gobe ne ya san gaibi ne da har zai yi wa kansa hukunci da abin da ke gaba ya ce bai musulunta ba bayan ma yanzu kenan gobe ma kenan jibi ma kenan a ba haka ibnu taymiya ce. wannan jahilci kai wato karanta abin ma baka iya ba karanta abin ma baka iya ba karanta ma baka iya ba sannan a yanzu da ka karanta abin da ya ƙara bani mamaki wato sai ka fita da saƙon cewa ma shi ya ce ma ba ma musulmi bane ina ya ce shi ba musulmi bane ne ina ya faɗi haka ba inda ya ce shi ba musulmi ba ne shi dai wance wanda ya ce bai shaki ƙanshin musulunci ba shi ne shehu tijjani amma shi cewa ya har yanzu yana jaddada musuluncinsa kowane lokaci kaga akwai musuluncin ta jididinsa yake amma saboda kai jahili ne kace ma bai ma musuluntan ba gaba ɗaya daman ana ta jididin abin da babu ai idan ka an ce tajdidi to akwai abin sabunta shi kuma ake yi amma idan ka an ce ba a musulunta ba to ai babu ma musuluncin ballanta na a yi sa haka dama kake fahimtar zance ta dubura haka jahilcin naka ya kai wallahi na zaci aya ce baya ganewa wallahi wallahi na zaci hadisi ne baya ganewa wallahi na zata shi ne ashe jahili ko zance larabci baya iya ganewa kuma tsaya ku ji da natijar da zai fita natijar da ya fita da ita shine ibnu taymiya ya ce wai ba musulmi bane har yanzu ban musulunta ba musulunci mai kyau tafaddal tafaddal sai sa sharri ramin sharri in za ku tona wahabiya ku tona dan kadan ku gina dan kadan in kun fada ba za ku iya fitowa ba kaga wannan ba mu muka je muka binciko ba muna zaune ba mu san da maganan ba Allah ya matsu wani ɗaya daga cikin almajiransa ya faɗa da sunan yana yaban ibnu taymiya yabo ne amma ibnu taymiya yana cewa har yanzu ban musulunta ba musulunci mai kyau da haka maganar can da kuka yi wanda albanin zari ya faɗa ya gaya wa shehu tijjani to shikenan yanzu ga ta kan ibnu taymiya shi ma ibnu taymiya bai musulunta ba har yanzu kaji wai bai musulunta shi ma arni ne kaji wai bai haka zamu kira shi mu ma yanzu sai mu ce ibnu taymiya arni ne har yanzu bai musulunta ba haka zamu kira shi sai sa ana son komai mutum ya dinga yi bi a hankali ya dinga adalci Yadda Allah tabaraka ta'ala ya faɗa ya ce wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa da kun yi adalci akan maganar shau tijjani yanzu mu ma mun zo nan ba lallai mu ji wani abu ba sai mu shige Allah tabaraka ta'ala ya hasko mana ya bankaɗo mana a cikin karamomin Ibn taymiya amma daga cikin karamominsa kuma ba musulmi bane Ibn taymiya bai musulunta ba har yanzu kaji Ibn taymiya bai musulunta ba har yanzu to Allah ya mu dace da yake gaskiya ne laifin shehunan ne ba karantar da su suke ba wai ibn taymiya wai bai musulunta ba har yanzu wai haka kuma ya ce jahili ne dai zai fahimci haka magana ce aka yi ta talarabci dududu in zaka sa ta ba ta kai layi biyu ba amma jahili ya kasa fahimta ta ko layi biyu ba ta kai ba fa maganar amma baka fahimce ta ba yace wallahi inni ilal ana ujaddidu islami kulla waqtin yace wallahi ni har izuwa yanzu jaddada musulunci na nake yi kowane lokaci yace wa ma aslamtu ba'du islaman jayyidan yace har yanzu ban musulunta musulunci kyakkyawa ba ya ce yana jaddadawa dama ana jaddada abin da babu yana jaddada dama ana jaddada abin da babu sannan kuma ya ce islaman jayidan amma duk da aka da yake da kiki ne kai kai baka gane ba da yake jahili ne kai kai baka gane ba sannan ka zo ka kwaba masa larabci shi ya ce wallahi inni ilal ana ujaddidu islami kulla waqtin yace wa ma aslamtu ba'du islaman jayidan kace wa ma aslamtu ba'da al'an saboda kai jahiri ne kai ko a kwakwalwarka baka san shirme kai ba har sai an gyara ma kuma ka ce ibnu taymiya ne yayi sannan kuma ka zo ka hada shi da zancen shehu tijjani gashi na nan Shehu Tijjani tsaya ku ji abin da yake cewa gashi a cikin Al-Ifaratul Ahmadiyya gashi abin da yake cewa yace amin saba nakunu minal ya yace wa wallahi ma shamimna ra'ihatal islami yace na rantse da Allah ba mu shaki kanshin musulunci ba ma kaga shi yace shi ba musulmi bane ba su shaki kanshin musulunci ba ma kanshin sa ma ba su shaka ba wato ba su ma kama hanyar musuluncin ba shi ya faɗi da kansa ya faɗi shi kuma wannan cewa yana jaddada musuluncinsa ya ce bai musulunta musulunci kyakkyawa ba amma da yake jahili ne kai baka ganewa ka tara jahilai ka ce da wannan da wancan duk ɗaya ne da wanda ya ce bai ji ƙanshin musuluncin ba ma kwata-kwata totali. da kuma wanda yake cewa yana jaddadawa sannan ka ce wai duk ɗaya ne to Allah ya samu dace tsa'in je ɗaya jahilin wallahi akwai ban takaici ne kaga jahili ya tara kattai su ma jahilai ya nemi su ƙarya ya karanta abu ba daidai ba ya fassara ba daidai ba sannan wai da sunan karatu wai sunan raddi yake yi shi yasa wallahi ai nace su ma da karan kansu suna gaya mana wallahi in muka haɗu da su ko in muka yi da su wallahi suna cewa kai jahili ne wallahi na rantse da zatin Allah suna cewa kai jahili ne wallahi kuma ina waya da su kuma in kuka matsa wallahi zan fito in danna muryoyin shehunan wallahi sun ce kai jahili ne kuma a wajen 'yan sanda da muka danna bidiyonka suka ce sam da jikan shehu ibrahim ya ce baya tare da kai su waɗannan abubuwan da kake yi ba ruwansu don haka yanzu kada a yi musu hujja da kai wallahi haka suka ce dakta mai jama'a ya ce san baya tare da kai ga wannan abin da kake wallahi haka ya ce na rantse da zatin Allah in kuma na yi masa ƙarya ya fito ya ce alkanawi ƙarya ya yi wallahi haka ya ce a wajen 'yan sanda to kaga su karan kansu sun ɗauke ka jahili sun ɗauke ka mahaukaci amma illa su illa ɗaya ne a gaban mutane ko in sun haɗu da kai ba sa gaya ma gaskiya illa su kenan ai kaga akwai nau'i na munafunci kenan fuska biyu kenan da alal aƙal su gaya ma gaskiya su ce ka je kai karatu da alal akal su ce ma ka nutsu kai mahaukaci ne amma sai su faɗi a gefe amma a gaban ka su kasa faɗi kaga akwai cin amana wallahi in ni nake da alaka da kai wallahi sai na gaya ma ga da ga zan ce ma kai fa mahaukaci ne ga da ga zan ce ma kai fa jahili ne wallahi haka zan ma ni to shi yasa dai wannan dai mun gyara ma baka iya karantawa ba sa'annan ka kasa ma fahimta baka fahimci abin da ake nufi ba sannan kai mu karana da wanda ya ce ko kanshin musuluncin ma bai ji ba kace wai ɗaya ne to kaga wani irin kwakwalwa ce da kai dan Allah wani irin fahimta ne da kai dan Allah da wanda ya ce yana jaddadawa da yanda ya ce ko kanshin ma bai shaka ba kace ɗaya ne har da munna karanku ya kama wannan ya nuna ba kwa karanta littattafan kwata-kwata kai baka ma san wannan ma maganar ba baka santa ba kwata-kwata sai yanzu ai kana Allah ya taimake mu to ai in kana so Allah ya taimake ku akan ahli sunna littafin zaka ringa karba kaga yanzu ni nan jawahirul ma'ani ne nan karance shi nake kaga yanzu nan addurratul kharida ne karanta shi nake yi kaga yanzu nan fi riyadut tafsir ne karanta shi nake yi ban yadda kawai shikenan wani ya je duk abin da ya ce kawai shikenan nima in je in faɗi ba a da kaina nake karantawa na gari wanda in na je na ce an ce to zan buɗe na san gurin da na gani amma kai kawai abubakar maɗatai ne ke ɗebowa in ya ɗebo shararsa in jahilci ya yi kai ma za ka yi jahilci idan ha'inci ya yi kai ma za ka yi ha'inci in bai fahimta ba kai ma baka fahimta ba in bai kawo ba to kai baka sani ba baka karantawa da kanka Allah ya sa mu dace E mu je na biyu kuma da Allah ku yi haƙuri tsa'in danna muku na biyu eh, wanda shi jahili ma ni na biyu abin ya bani mamaki wallahi wai da ƴan hizba yake da 'yan hizba yake tsaya mu ji ku yi haƙuri da Allah in sa shi shi da 'yan hizba yake wala Allah tantiran jahilai ne wala akwai bacin rai ku yi haƙuri za mu ji abinda Allah ya ce a yi shi za a yi ba sani ba sabu ina fata an da. sau haka ina jin malam aminu daurawa ah, kwamandan hizba kenan ko yana magana cewar ana masa magana cewar kuna kamo 'ya'yan talakawa amma ba ku kamo 'ya'yan masu sai ya ce ai ku talakawa son ku muke yi ba masu ku ci wahala a nan duniya kuma ku je lahira ba ku ce wahala ai su maɗauka 'ya'yan manya ko dai ko banza dai a nan duniya sun ji daɗi in suka je lahira ko azaba suka sha a nan duniya sun je daɗi wani zance mai kama da wanda ko ba haka yi faɗa har wanda ya ba amma dai saƙon da yake so ya isar cewa ku da muka takura muku ƴaƴan talaka muke kamo ku ba ma iya kamo wannan dalilin da ya sa to gaskiya in dai in dai a haka hizba za ta tafi to a zare ta daga tsarin shari'a a ce ita hizba wata hukuma ce ta gwamnati da aka kafa ta tana bin tsarin da gwamnati ta tsara ko tsarin da mana abin daura ya tsara amma ba tsarin Allah ba tsarin Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta saboda in dai tsarin shari'a za a yi wannan abin da ya faɗa bala'i zai karance mutanen Kano ina gani a nan gaba kaɗan zamu matan nan da ta yi sata kuma yan manya ce za ku iya tuna ko a lokacin manzo da sallallahu ta yi sata yan manya ce yawwa ita aka yi yin duniya yadda za a yi a tare kada a yanke mata hannu saboda wani babban famili ne a madina abun kunya ne a ce a wannan family an samu wanda ta wannan abun kuma an yanke mata hannu aka rasa yaya za a yi sai aka sami usama bin zaid saboda bi yana da alfarma a gurin ina ganin ya kamata ya kamata ina ganin ku tsaya mu ɗan ji gabar da yake cewa in dai haka wai wato za a yi to wani bala'i za a janyo tsaya mu ji daidai wannan kuma an yanke mata hannu hizba wata hukuma ce ta gwamnati da aka kafa ta tana bin tsarin kisu isan cewa ku da muka takura muku ƴaƴan talaka muke kamo ku ba ma iya kamo wannan dalilin da ya sa to gaskiya in dai a haka hizba za ta tafi wato a zare ta daga tsarin shari'a a ce ita hizba wata hukuma ce ta gwamnati da aka kafa ta tana bin tsarin da gwamnati ta tsara ko tsarin da mana abin daura ya tsara amma ba tsarin Allah ba tsarin Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta saboda in dai tsarin shari'a za a yi wannan abin da ya faɗa bala'i zai karance wa mutanen Kano yawwa yawwa to tsaya mu ji abin da ya faɗi wanda bala'i zai ƙara jefa mutanen Kano ina jin wannan ne wanda yake ganin ya fi ƙarfi ɗan hizba zai haɗu da Allah wanda kuma ɗan hizba nan ko ɗan talaka nan muke ɗan mulki a lahira manyan da suka fi karfin mu kuma ba su gane tara laifi suke yi ai a hana ka laifi ma ce taimakon ka akai wanda yake ga ya fi karfin hisba shi yana takama ba wanda ya sai taba shi ai tara laifi yake wanda zai je haɗu da Allah ya san abin da zai faru kai talaka an koro ka gida sai je kai ta tasbihi kai dama za mu iya danganta, za mu iya kama ka sai ka da gudu mu kamo ka mu sa a mota ce yanzu duk masu laifin da sai ni kadai za a kawo mace to kai za mu iya kama kai ma kai karfin da za ka kawo ba sallama kaza yi a yanzu baka fi karfin mu ba ko mun rage maka sa mun rage maka alaƙi mun ce muke ka wanda kaga ya fi karfin mu na ai fi karfin Allah ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani sabon in kana yi Allah sai ya fita sha'anin ka ko umli ku inna kaidi mace inna Allah la yumli lil zalim idza akhazahu lan yuflih wani in yana ta laifi yaga yana samun kuɗi yana laifi yana lafiya yana laifi ya fi karfin doka yana laifi ba wanda ya sai taɓa shi sai gane ina ma an hana wanda yake ganin ya fi karfin ɗan hizba zai haɗu da Allah wanda kuma ne ɗan hizba nan ku ɗan talaka da muke ɗan harhana ku rage muku nauyi muke a lahira manyan da suka fi karfin mu kuma ta su gane tara laifi suke yi ai kai za mu iya kama kai ma an kai karfin da ba za ka kawo ba sallama ka zai a yanzu baka fi karfin mu ba ko mun rage maka sa mun rage maka to wannan abun malam Aminu Daurawa ya faɗi jahili ya ce wannan abun ma bala'i zai janyo zai janyo wa mutanen Kano wallahi lokacin da nake sauraron wannan jahilin wallahi kawai sai na ringa hararo waɗansu ƙawa'id na shari'a wallahi ta ce kai na ce wayannan mutanen fatantiran jahilai ne wallahi jahilai ne wannan bayanin da mala aminu daurawa yake yake cewa waɗanda za su iya kamawa za su kama waɗanda suke ganin sun fi ƙarfinsu ko kaza kaza kaza ba za su iya kama su ba za su haɗu da Allah yana magana ne akwai waɗansu kuma akwai bayanin da ya ce mu abin da kawai muke ba duka ba zagi za mu miƙa ne nan gaba ya ce za mu miƙa nan gaba ƙila alƙalin in ya saki mai shi ko in ya yi kaza bayani ya yi dogo tsayin ɗan ƙarasawa mu ji. ka kama shi kafin dare an maka waya ta fi hamsin in ka kai shi kotu alƙalin an masa waya ta fi hamsin sai a sa na gaba da shi ya kira shi kai wannan shari'a muna da ra'ayi a ciki ba to in ka kama kashewa za kai ai wani za ka mika in ka mika kai ka gama aikin ka in ka mika aka sake shi ka kama mutum ai ba ma ba ka da iko ka daki mutum ko ka mare shi sai dai ka kama shi Allah ya sa mu dace amma mu koma bayanin da wancan jahilin yayi wato malam Aminu Daurawa yayi bayani yace za su kama waɗanda suka iya ne za su kama waɗanda suka iya ne waɗanda kuma suka fi ƙarfinsu sa haɗu su da Allah shi ne wannan jahilin yake cewa wai hakan bala'i zai janyo wa Kano saboda me saboda shi jahilin ya karanta hadisin wacce za a yi mata haddi aka gaya usama cewa kai ne ɗan masoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama saboda Zaid bin Harisa wanda kun sani kafin a hana tabanni Zaid bin Muhammad ake ce masa to Usamatu bin Zaid wanda manzan Allah yana son yana son babansa saboda ita tana da matsayi aka tura shi ya je ya roƙe manzan Allah a wata ruwayar aka ce yana tawowa manzan Allah ya canja ya ce a tashfa'u fi haddin min hududillah ya canja masa fuska ya ɓata rai ya ce kaɗai abin da ya halakar da waɗanda suke kafinku idan ɗan manya ya yi sai a kyale shi idan dan ba komo kowa bai sai a tsayin masa da haddi sai ka ɗauko wannan hadisin sai kake cewa ai a bayanin Malam amini daurawa da ya yi wai bala'i za a janyo wa kano ta nan ne na tabbata kai kam jahili ne wallahi jahili ne kai wallahi yana wannan abin kawai sai na ringa tuno da ka'idodi na shari'a wallahi daga cikin ka'idodin da na ringa tunowa shine ma la duraku kulluhu la turaku julluhu ko la turaku kaliluhu, ko kuma la turaku ba'duhu ma la duraku kulluhu la turaku kaliluhu. ma la duraku kulluhu la turaku ba'duhu ta abin da ba za a same shi gaba ɗaya ba ba za a same shi gaba ɗaya ba to ba a barin kaɗan ɗinsa a ce tun da ba za a samu gaba ɗaya ba da yanzu ba kowa za a iya yi ba to kenan kwata-kwata kada a ma yi haddin hatta waɗanda za a iya yi ka a iya ai jahili ƙa'ida ce ta shari'a addararu yuzalu kuma addararu yuzalu bi qadaril imkani na ce wannan jahilai ne ku wallahi jahilai ne ku ai ba a barin darar dole a kau da shi ka'ida ce kulliya ka'ida ce amma a dararu yuzalu dole ne cutarwa a kau da shi ko ta halin yaya kai idan a cikin ɗari a shari'a bu za a iya kawowa ba sai ɗaya to ɗayan nan wajibi ne a kau da shi ba a cewa a bar tunda bu za a iya yin ɗari bisa ɗari ba a bar amma jahili ya ce wai bala'i hakan zai janyo bayan wannan ka'idar cewa ma la yutraku wannan ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu ko la yutraku qaliluhu ko la yutraku ba'duhu bi ibaratin ukhra akwai wata ma suka ce al maisuru la yasqutu bil ma'sur an gane almaisuru la yasqutu bil ma'suri shi wannan wanda za a iya din wanda aka samu daman baya saraya saboda wancan wanda ba za a iya ba ai abin da za a iya a shari'a ake jahili abin da za a iya a shari'a ake wannan kuma akwai ayoyi da maluma suka gina wannan ka'ida suka yi istinbatin wannan ka'ida ta ayoyin kamar irin faɗin Allah fattaqullaha mastata'tum Allah yace Allah yace ku ji tsoron Allah gwargwadon iyawarku abin da aka iya a shari'a ake yi la wajiba ma da ƙiƙi. shi yasa wayannan wallahi tantiran jahilai ne la wajiba ma al'ajizi haka kuma a wata ka'idar suke cewa almuta'azziru an gane suke cewa almuta'azziru yasqutu itibaruhu wal mumkinu yustashabu alayhi taklifu a wata ka'idar almuta'azziru wanda aka kasa yi yasqutu itibaruhu da haka shi yanzu wannan wajabcinsa wanda aka kasa yi yanzu zai saraya wal mumkin shi kuma wanda za a iya yi yustashabu yustashabu alayhi taklifu amma da yake kai jahili ne kai kake cewa wai bala'i ma zai janyo abu wallahi wa'annan ku suna bata addini kaga yanzu jahili ne tsantsa ya zauna yana sukan su kana jahili wai za ka zo ka soke su sun faɗi abu da yake yana da hayoyi da suke goyon baya akwai hadisai akwai ka'idodi na shari'a amma da yake da kiki ne kai baka sani ba haka za mu ringa muku wala kuka yi jahilci babu kakkautawa tunda kun ki kuje ku ji tsoron Allah ku yi karatu kuma kun dage sai kun sa ki cikin addini to shi yasa duk yanda kuka yi jahilci wallahi ba za mu raga muku ba bu za mu saurara muku ba don in muka kyale ku za ku rusa addinin shi yasa jahili abinda malam amini daurawa ya faɗi shine abinda shari'a ta ɗora masa abinda zai iya zai yi kuma addararu dole a kau da shi dole a kau da shi kai in a cikin ɗari rabi za a iya kawarwa wajibi ne a kawar da rabin nan ba a barin cutarwa amma kai da yake jahili ne kai kana wai bala'i wai zai kawo bayan ka'ida ce amma ka'ida ce kulliya ad yuzalu cutarwa kawar da shi ake yi ba a barinsa shine shari'a kuma idan kai baka iya kawar da wani babba ba to Allah bai ɗora ma ba la yukallifu Allahu nafsan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah baya kallafa wa rai sai abin da za ta iya shi yasa malam amini daura Allah ba zai tambaye shi akan wayancan ba wanda zai iya ya sauke nauyinsa wancan kuma ya saraya Allah ba zai tambaye shi ba saboda Allah ya san ba zai iya ba haka manzon Allah ya ce wa idza amartukum bi shay'in fa'atu minhu mastata'tum haka manzon Allah ya ce in na umarce ku da abu ku zo da shi gwargwadon iyawarku ba zai iya kama wa'yancan ba Allah ba zai tambaye shi ba abin ya fi ƙarfinsa amma da yake kai jahili ne kace wai hakan bala'i zai janyo wai hakan wai bala'i zai janyo sai kuma ka ɗauko wancan hadisin sai ka zo ka maka shi anan. ai su wa'yancan jahili na hadisin da ka janyo ai su suna da dama su hukuncin ne amma saboda ɗan wane ne ana da alaka da mahaifinsa ana da alaka da family ɗinsa 'ya'yan manya ne manya ne suke yin hukuncin shine sai a ƙi da haddi jahili ta nan suka halaka amma yanzu shi wanda yake kai shi yanzu ba zai iya yi wa kowa ba ne ballantana in ya ƙi ka ce ai bala'i ne za a janyo saboda ai waɗanda suka halaka ga abin da suka yi ai da yana da dama akan kowa ne shi zai iya wa kowa sai ya ƙi yi ne jahili za ka haɗa shi da wancan ai hadisin amma da yake kai jahili ne kai ce wai hakan wai bala'i wai zai kawo shi yasa na ce waɗannan kwata-kwata ba su fi san shari'a ba tantiran jahilai ne ai dole ne a yi izalatu darar jahili kuma addararu yuzalu bi qadaril imkani jahili shi gwargwadon iyawarka kake kau da barna wanda ba za ka iya ba Allah ba zai tambaye ka ba fatta fattaqullaha mastata'tum wa idza amartukum bi shay'in fa'atu minhu mastata'tum aw kama qala rasul haka kuma ake cewa al-maisuru la yasqutu bil ma'suri shi wanda zaka iya din baya saraya Allah zai tambaye ka wanda zaka iya din in ba kai ba shine wajibi yanzu a ka wanda kuma ba zaka iya ba shikenan Allah ba zai tambaye ka ba shi yasa a wani wannan din suke cewa wai at-taklifu bima yutaqu an gane at-taklifu bima yutaqu wa mai maisuri inda la'ajizi wa adamil kudurati. wannan wata ka'ida ce ma at-taklifu bima yutaqu shi taklifi da abin da ake iyawa ne wanda ba za ka iya ba Allah ba zai tambaye ka ba sannan kuma wa mai maisuri inda la'ajizi wa adamil qudrati da kuma aikata wanda za a iya ɗin wanda aka samu dama aka sami iko za a iya din, yayin da aka samu gazawa da kuma rashin iko akan wancan sai a aikata wanda aka sami iko haka suke cewa kuma ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu ko ma la yudraku kulluhu la yutraku qaliluhu ko ma la yudraku kulluhu la yutraku ba'duhu ko kuma almaisuru almaisuru la yasqutu bil ma'suri jahili duk ka'ida ce na baka ta shari'a amma jahili ka zo "Hai bala'i zai janyo "Hai bala'i zai janyo haka akwai wata ka'idan ma na baka jahili aka ce almaqduru alaihi la yasqutu bi suqutil ma'juzi anhu wata ka'ida ce ita ba almaqduru alaihi la yasqutu bi suqutil ma'juzi anhu wato al maqduru alaihi wanda aka sami iko za a iya yi la yasqutu baya saraya an gane baya saraya bi suqutil ma'juzi anhu da sarayar wanda aka kasa lalle wanda aka sami ikon sai an yi wannan shine ka'ida ta shari'a tantirin jahili ka zo ka kafa kyamara wai za ka ce wai yana janyo wai bala'i wai ai bala'i zai janyo da yake tantirin jahili ne sai ka ɗauko nan wani hadisi sai ka sa a wajen wallahi ku je ku yi karatu wallahi kada ku ga nayi zafi akwai ɓacin rai Ka ga jahili tantirin jahili ya zauna ya sa kyamara prof ibrahim bakari bai muku adalci wallahi bai koyar da ku ba jahilai kawai shi yasa wannan abin da kai wauta kai da jahilci wallahi jahilci kai da wauta wannan abin da kai jahilci kai da wuta in za ka je kai karatu ka je kai karatu Allah shirya ku shirin addini shine addu'ar da zan muku in sa wannan din kira ma wala akwai ban takaici ga nan ba kira na wala akwai ban takaici akwai ban takaici wala kaga tantirin jahili ya zauna kawai kawai jahilci yake wai da sunan shi karatu yake bayarwa su kuma da yake jahilai ne har da ma tuna masa eh wannan matar sai ka ɗauko kasa ko kenan yanzu abin da malam aminu daurawa zai yi ya kama wanda zai iya ko bala'i zai janyo ko na ya kama wanda zai iya bala'i zai janyo ko saboda kai da kiki ne kai jahili ne kai ba kai karatu ba to ai Allah zai tambaye shi wanda ai zai iya ba ai dole ne a kau da baɗala dole yanda za a iya shi ne shari'ar kada ka ce wai a'a sai an yi shari'a gaba daya a'a yanda za a iya bisa yanayin da ake ciki na larurar yanda za a iya din ne shari'ar jahili eh, ba wai ka ce ai sai an yi gaba a'a yanda za a iya ai ƙasar da muke rayuwa kai Allah ya samu mu dace wallahi jahilan nan kuna bani aiki wallahi kuna bani aiki Allah ya shirye ku wancan ya zo ya karanta abu ba daidai ba ya fahimta ba daidai ba ya yi muƙaranarsa da wanda yace shi bai shaki ƙanshin musulunci ba da wanda yace yana jaddada musuluncinsa bai musulunta musulunci kyakkyawa ba da yake jahili ne yace da wannan da wancan duk ɗaya ne sannan kai kuma ka zo ka zauna mutane suna aiki gwargwadon iyawarsu kamata ya ka jinjina musu amma da yake tantirin jahili ne kai wai ka zo kake sukansu wai wannan abun ma ai bala'i zai janyo sannan kuma ka ɗauko wani hadisi ka zo ka sa shi wato baka kalli waƙe inda ake ciki ba wato kai baka da fiƙiul waƙe ko kai baka da ƙa'idodi na shari'a ko jahili ne kai ko amma ka zo ka sa kyamara halaka ku ga na dau zafi wallahi akwai jahilci kaga mutum da kiki ba abin da ya sani ya sa kyamara yana sa baki cikin abin addini akwai ban takaici wallahi da kiki ba abin da ya sani kaga kawai ya zo ya zauna ya sa kyamara kawai yana batar da jahilai a to wallahi mu sai dai mai wa hizba addu'a ta musamman kuma da yake alhamdulillahi hizbar tana hannun malima ba jahilai ba ballantana magana ka ta yi tasiri sun fi ka sanin abin da suke yi kai ne tantirin jahili sun fi ka sanin me suke yi eh sun fi ka sanin me suke yi kai ne tantirin jahili wai za ka zo ka ce wannan gashi na sa nomba wallahi akwai ban takaici kaga jahili yana batar da al'umma wallahi akwai ban takaici Allah ya sa mu dace assalamu alaikum Malam Muhammad. Alkarabi ina gaisuwa. Ya gida ya ibada. To alhamdulillah ya himma ya dawainiya. To wallahi ga munan muna yi. Eh naga naga kana kakkaban kura kuma wallahi kuran ya kakkabu sosai. Wallahi ka tarwasa jirgin yan bid'a. Kai ai wannan mutane. Wato Malam Alkarabi. Na'am. Eh ban sani ba ko ban sani ba ko zan yi shi ina form tambaya ni ko wani abu kaga kaman ka zo wurin secular education kana fahimta kaga akwai kaman eh, ya sunan shi kaman branches na ilimi daban-daban shine kaman me eh, kana wani asu misali ya read one course mu doke shi kaman ya yi science da wasu biology da chemistry wannan na iya bar zuwa gaba nan shebe shi zama kaman doctor gaskiya ne wani kuma she shi kuma ya karanta wani fanni she eh. ya zo yana iya ya handle kaman ta bangaren agriculture eh. she wani kuma ya bi fannin shari'a hmm. she zai zama lawyer ko gaskiya ne to na kaga a wannan tsari shaka ga mutum shi ma ya yi boko likita ne amma in ya samu kes she je nemo lawyer wannan ne adalci to sannan kuma shaka ga mutum in tica ne shi kuma in yana da problem she nemo batun in batun 'yan sanda da she nemi hukuma to shin musulunci bai da wannan tsari ne ya bari kaman kowa na iya shigowa ya zo ya yi bayani ta fannin da mai shi bai sani ba musulunci bai da wannan tsari ne ko akwai wannan tsari ba bi ni tambaya na kira malam muhammad allah ya saka ma da alkhairi amin ma alkhairi wallahi addinin musulunci yana da wannan tsari shi yasa zaka ji ana cewa wane takhassusunsa kaza shi ma yana da shi wane abin da ya karanta shine shari'a wane abin da ya karanta shine lura yaren larabci kenan abin da ya shafi sa'adab su wannan wane takhassusunsa hadisi duk muna da wannan kawai dai kamar yadda dai ka sani wato ƙasar ce tunda ba karatu ake ba kuma ga jahilai sun naɗa kansu a malima ga jahilai sun naɗa kansu a malima suna ɓatar da al'umma suna ɓarna addinin musulunci ba shi da gata

to shi ne za ka iya cewa ai son zuciya ne amma tunda sawa za a yi a haska a social media kuma sun san akwai ahalis sunna akwai ɗaliban ilimi za su ji su to in sun san ba daidai ba ne ba su yadda su zo su faɗi ba saboda haka su kawai jahilai ne jahilci suke yi a zaton su ilimi suke bayarwa kawai abin da ni na fahimta kenan To Allah sa mu gane malam kana Allah taimaka Allah bada you know Allah bada karfi da kuma ya kara basira. Amin Allah ya saka. Eh, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Mun gode malam Muhammad. Na dawo nan ne saboda wayar ta kusa mutuwa kuma ban ba da damar kira ba. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Na'am barka da idawa muke magana. Ana magana da Lukman daga Maiduguri. To muna jin kamalan Lukman daga Maiduguri. mala alkanami likitan mahaukata eh haka mala gaskiya na jima yana so in kira program sai dai sai yau Allah ya kaddara zan samu in kira Allahu akbar ya haka gaskiya ni dai ina jin daɗin ana ba wayannan jahilan baucin nan magani gaskiya Allah samu dace wannan mutanen Allah ya tallaye mu mun fahimce ku ɗari bisa ɗari ba kamar yadda suka dauke ku ba gaskiya Allah ya samu dace Allah ya shirye su amin ya rabbi amma da suna barnata addinin musulunci wallahi da yawa daga cikin ahli sunna ma wasu na magana kullum wai ana cikin radito idan aka kasance kullum ana wa'azi iri da ya kamata ce wasu daga cikin ahli sunna sun ɗauki bangare ɗana ya kan bidiya da shirka hmm. gaskiya wannan yaki da jihadi da kuke yi ubangiji Allah ya saka da alkhairi gaskiya muna jin daɗin shi sosai mala alkanari Allah ya sa mu dace eh, Allah ya saka muku da amin ya rabi duk da ni yau din ban san akan me ake topic din ba hmm. gaskiya jazakumullahu khairan mun gode a'a amina gashi nan na dawo nan ne saboda wato waya na ya kusa mutuwa shi yasa sai na zo eh, shi yasa sai na zo eh, kagan su nan guda biyun nan duk jahilci suka yi wallahi wallahi shi wannan ya zo saboda mala ibrahim daurawa ya ce wanda za su iya za su shine shi jahili ya zo aka sa masa kyamara wai hakan bala'i zai janyo hakan bala'i kuma kai da kake cikin ƙasa wacce <laughs> ba wai a cikin darul islam kake ba ko a iya kiransa darul islam ƙila in aka lura da irin waɗansu abubuwan da ake iya a yi na addini amma saboda kai jahili ne ai ce oke kenan a bar su su yi barna kenan ko a bar su su yi barna a bar su yi barna sa'annan in ka ce yanzu a cire cewa gwamnati kawai a kafa a cire tsarin addini to a daman a wannan tsarin an isa a hana wani ya yi baɗalarsa daman a wannan tsarin in shi kake so a mayar daman an isa a hana wani ya yi baɗalarsa a tsarin constitution dama kaga jahili bai san abu ba kawai ya zo ya sa kyamara maluma suna abu kamata yi ka jinjina musu amma da yake kai jahili ne nan ka zauna an sa ma kyamara ka tara jahili kawai ka zo kana Allah ya mu dace assalamu alaikum wallahi akwai ban takaici Allah ka ku ga nayi zafi wallahi akwai ban takaici wallahi assalamu alaikum an wani lafiya ya gida ya ibada ya wajen alhamdulillah malam ya iyali ya kokari to wallahi alhamdulillah gashi nan muna tabawa alhamdulillah malam ai wayannan ai sai sai da zafi ai ai dole marasa kunya ai sai da zafi eh shi wancan jahilin naka da yazo yana faɗa yana magana kan ibn taymiyyah da yace har yanzu magana musulunci wai shi ya ma cire shi wai shi ya wato yana nufin cewa ibn taymiya ya ce shi ba musulmi bane eh haka yake so ya ce ya ma ce ma haka to to haka to to kuma in ka duba maganar kwata kwata ko ma hukaci ya san ba haka bane <coughs> a'a ka san da yake jahilci in ya haɗu da hauka sai ka zace ba a kallon ka to kaga yanzu yanzu ya zo ya wannan maganar ga abin da aka faɗa ga abin da shi ya faɗa su kansu mabiyan shi masu bin su wallahi sun san cewa hauka yake ne yake a ah, na ga ma cewa in muka haɗu da mu da ƴan uwansa wallahi suna faɗi to kaji wallahi suna faɗi in muka haɗu mu da su wallahi suna faɗi ah. ka san kila abin da na fahimta kana ji ni abin da na fahimta ka san wawa ne kila in suka gaya masa ya iya zuwa ya sa kyamara ya zazzage su kila shi ya sa su eh, a zai iya zai iya ba maukaci ba amma wallahi suna faɗi a gefe eh, wallahi suna faɗi a gefe yanzu kuma ma wanda ya zo yi wannan magana ta ibn taimiyya me ya kamata a mushi a jinjina mushi ya kamata yi wallahi ah. magana ce mai kyau to zai zo ya ce shi musulmi ne cikakken musulmi mai imani ya yarda da kaza ya zuzzuga kanshi shi yasa fa kana ji hatta eh. malima akwai mas'ala ma da malima suke cewa yanzu wani ya tambaye ka cewa kai mumini ne sai ka ce e ni mumini ne ana mu'minun insha mm. Allah mm. ka fahimta kai eh ka ce ana mu'minun insha Allah mas'ala ce malama sun tattauna ta dan kiyar ko ka zo ka bugi jiki ka ce ai kai mu'minin ne kama akwai nau'i na tazkiyatun nafsi jahilai ne fa ba ai karatu suke akwai zargi dole a zarge ka ka zo ka ce kai mumini ne kai musulmi ne kaza wala dole a zarge ka amma ka zo kai wannan magana ta ibnu taymiya wala jijjiga maka jijjina maka zai duk da an san yanda yake babban malami ka san shi shehu tijjani nasa ba na ilimi eh. shi cayi ko kanshin musulunci bai ma ji ba to kuma bayan ma ta sabawe ta karatu ce. eh kuma ya faɗa hakan sannan abubuwa ayyukan shi sun tabbatar abubuwan da suke a rubuce a kan shi duk komai ya tabbatar da hakan ba musulmin ba ne to shi kuma ibn jami'a me ya nuna a cikin abin da ya karanta a cikin littattafan shi me ya nuna cewa eh, ba musulmin ba ne wala mutanen nan suna magana ba sa tunani kwata-kwata sai zo wai shi gani yake wai ya kama wata gaba ce wai mai karfi ne zo yana tututiya bai sai ya tona ma kanshi asiri ba ne. Ah, wannan wallahi wala wannan mutumin da bai da hankali ma da kiki ma in ya ji wannan magana zai ce to wannan ko me ne zo kana wata kururuta magana wannan magana magana ce ah, wanda normal haka take eh idan masu hankali suka ji kenan shi kuma wannan da yake magana akan mala amin daurawa a to wacce ake abin a kanta ba yar tijjaniyan ba ce a to ai duk wani dan iska ma dan tijjaniya ne wallahi kuwa ai an wasan idan ka gani duk duk yawancin su ni ni har yanzu ban ga waye ahli sunna ba a ciki babu ai ba ai ba ai babu ne ai ba zai taba yiwa ok kenan duk wani tambaɗaɗɗe dangin su shehu ne dukkan ne a ah, to sun ce ai ba laifi ne, in dai kana son shehu to kai abin da kaga eh, dama gaskiya ne fa dan shehu tijjani ya ce duk zunubin da kai zai shigar da kai aljanna to ya ba su lasisi si wannan iskancin shi kan shi wannan da ya zo yana faɗa wannan magana da biyayi kama tan kama sun da aka yi ne baya so a basu su iskanci da biyayi ai ba ya zo yana wannan wani wani a'a ƙarya ne da biye kuma ya faɗi abu guda ɗaya wanda malamin daura ya faɗa ya zama kuskure mutum mai fahimta mai fasaha in yi magana ni akwai eh. abin da na fahimta bayan jahilcin din kuma akwai hassada tunda ai malamin daurawa ahlus sunna ne ka san wani abu da za a jinjina wa ahlus sunna su kuma suna cin takaici Eh, duk wani abu da za a ce an yi na kirki ahli sunna ne suna jin haushi su kuma to sai kuma gashi da jahilci da wannan hasadar da wannan dattun zuciyar kaga bi ne ayi haɗu mu wallahi ko ɗan ɗariƙa ne wallahi za mu jinjina masa wallahi to yanzu malam ko ɗan girman Allah wani to malam wannan ɗariƙa wani ɗan ɗariƙa za a ɗauko a sasha hizba ka ga biya tafi daidai babu ai to wa za ka kama tunda to ga ahli sunna ya zo yana yana jajircewa to tsaya a soki abin dan a eh, dan a kauda hankalin mutane dan kauda hankalin mutane ya zubu gaba babu dan kan da yake goyon bayan wannan abin da ake saboda su sun bude sun bude ne a iskanci kuma ka ji wani ikon Allah hmm. ba wanda ya isa ce da gwamnan da gwamna da mai gidan gwamna yan yan ahlus sunna babu wanda ya isa ba zai yiwu ba to amma kuma sai suka ɗauko ahalus sunna suka sa shi a gurin saboda sun san su ahalus sunna nan su ne masu gyara wallahi kuma ka san wani abu ka san wani abu ka gani ba na siyasa amma wallahi ko da naga abubuwan da ya faru da yanda dai duk da yake akai wa'insu zantuka haka masu dan kura amma wallahi sai da naji ina jinjina wa gwamnan wallahi kaga ba na siyasa eh, ah. eh amma wallahi kana ji yanda abubuwan suke wannan wallahi sai na ji ina jinjina masa kuma shine mu babu abin da yake gabanmu irin addininmu wallahi gwara mutum ya saci kuɗinmu wallahi gwara mutum ya cuce mu wallahi a duniyanmu amma in addininmu ya gyaru tarbiyyar addininmu ta gyaru wallahi ya fi mana kowa saboda mu addinin muka yi duniya shi yasa gyaruwarsa ta fi mana gyaruwar komai Allah ya sa mu dace eh ga wayansu suna ta kira za mu dan ba su dama to to mallam sai da safi Allah amin jazakumullahu khairan na'am assalamu alaikum to dan uwa kayi kira kuma an wannan shi yasa dai gashi abubuwa ne guda biyu ba su da yawa eh, ɗaya wani jahili na haska ka zo ka karanci magana fahimtar ta ma baka iya ba fahimtar ma maganan ma baka iya ba fahimtar ta ma baka iya ba assalamu alaikum alaikum salam na'am barka dai ya gida ya ibada ya wajen alhamdulillah da godiya ya muhazara wallahi alhamdulillah to Allah ya taimaka mana amin amin jazakumullahu khaira waya kuma ya kuma sha eh wannan eh, yaran kamata ya ina ganin duk wani abun da za su yi magana hmm. ko da kaɗan ne ya zama suna da sani kafin su bude baki su yi magana gaskiya ne wannan shi ne eh, شنو خيرن دومين كان نظامنا حزب با با كداي نان نان بني اكو شي اكو كاساشي ديوا سنا دا wannan nizamin امين يا رب امين يعني زين كادو كمثال مملكه المغرب المغربيه سنه النظام الحسبه في المغرب كركشين وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه to ka je ka duba aikace-aikace da ababen da su wayannan mutane suke yi a can sannan duwan wanda suka zanna a kasashe misali na larabawa ka tambaya da yawan kasashen nan suna aiki da da da hisba duk inda dandazon al'ummar musulmai suka taru idan aka ce an sa irin wannan tsari wanda abin da ya shafi addini da kuma abin da ya saba shari'a kai tsaye a da mutane wannan abu ne wanda da ya daɗe ne kuma yana da asali to kai da baka sani ba kai tsaye ka zo ka yi karan tsaye ba ba ɗabi'a ba ce ta mutanen kwarai kuma ɗalibai wanda suke neman fatayi a rayuwarsu. Gaskiya ne. Allah su Allah ya kiyaye mu kuma eh, yana da kyau da fadaukarwa da kuke Allah ya saka muku. Amin. Jazakumullahu salam da ka kashe na kusa da kai yana shigo mana nan na kusa da kai yana shigo mana na'am barka dai na'am alhamdulillah tambaya ana zuwa baka da wani aiki ne sai jahiltar da bayan Allah mutane ko kullum baka da ake sai kiran waɗansu jahilai kuma ga kai katon jahili ne kai kanka Assalamu alaikum yaya sunan kama? Na'am. assalamu alaikum yace yaya sunan ka ma suna Nuruddin Aliyu Malam Nuruddin ni jahilcin ne nayi eh to ko da yaushe baka da aiki sai zagin mutane da cin mutunci su da kiran su da jahilai musamman dai kalmar jahilci wanda ina ga kila jahilcin baka ma san menene tarifin sa ba kila baka san menene jahilci aikin ba dan eh dan sanar da ni me shi jahilcin eh mana baka san menene jahilcin ba eh, saboda abun da sanar shi haka an ga ya mana to tunda kai ka san. saboda abun da za ce haka ba ta yadda za a yi jahili ya fito ya ɗauko ƙur'ani ya karanta shi ka taɓa ganin da jahili har da ci ƙur'ani ka taɓa ganin da jahilci jahili ya iya fassara hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da karantar da su wanda yake da dalibai baka ji kunya baka kira da jahili alkana alkalai wanda dawar daga anya kuwa za ta fitar da kai malam nuruddin eh? malam nuruddin Malam Nuruddin. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam kana ji na Malam Nuruddin. Bara bara na gama magana sannan kai magana kada ka na halinka. In ka tsaye ka amma na fi so dai kai yi magana zan komar da kai ne kan topic din. Yanzu shi Abul Fatai. Ka duba ya. Tsaya da Allah. Eh. I bayani yanzu shi Abul Fatai da Shehu Tijjani da ya ce ma shamimna ra'ihatal islami. ya ce wallahi ƙanshin musulunci ma ba mu ji ba da kuma ibn taimiyya da yake cewa wallahi inni ilal ana ujaddidu islami kulla waqatin wa ma aslamtu ba'du islaman jayidan yanzu abul fate da ya ce da wannan da wancan ɗaya ne ba jahilci ba da Allah yaya aka yi da wannan da wancan ai suka zama ɗaya kada ka rena mutane da wayo shi ibn tamiya me yasa baka kira ta da jahili ba saboda rai wannan ta'assubanci ne me yasa kuskur irin kusa kuransa waɗanda malam nuruddin malam nuruddin kusa kusakuransa na gefe i magana akan abin da ya faɗi da wanda shehu tijjani ya faɗi ɗaya ne ko ba ɗaya ba ne shehu tijjani ya ce ko ƙanshin musulunci ma ba su shaƙa ba shi kuma ibn taymiya ya ce jaddada imanin yake jaddada musuluncin yake eh ƙarya yake musulunci ƙarya ne ai na yace da musulunci ibn taymiyyah na jaddada musulunci kaji ma to kai ma ashe kai ma da kai da abul fatayin duk gaggu ne shi ya ce ya jaddada wato kai baka san fassarar ba ma cewa ujaddidu islami shine wai kace wai ya jaddada wai musulunci wai wai ai ina ne ina jin tsayin sauke ka sai an jima eh shi ma wallahi dubgagge ne wallahi sun tallahi shi ba dubgagge ne Allah ya shirye ku ku je ku yi karatu assalamu alaikum mala alkanawi akara makallahu gaskiya malam wannan ɗalibin naka wallahi yana wahal da ni wallahi <laughs> ai da farko abin da na bugo ne maka eh wallahi yana wahal da ni na bugo ai ka ji mana na'am ai da farko dai na bugo na yi maka godiya kuma na baka haƙuri Okay, na'am. Wato Malam Alkanawi Allah ya saka maka da alkhairi. Amin Malam. Kana kokari da juriya. Wallahi wannan maganar ina faɗa har a zuciyata. Kana kokari da juriya da waɗannan jahilan. Suna wahalar da kai amma kana jurewa wajen wato ƙoƙarin tanka musu abubuwan ma da suke faɗa to amma alhamdulillah na san kana yi ne ba don komai ba saboda al'umma gaskiya ne wannan saboda al'ummar da suke sauraron su su san cewa suwa suke sauraro gaskiya ne wannan shi wallahi ma na alkanawi abin da yake ban mamaki mm. na zo dai na tarar da shirin kana yi kawai ba abin da na tuna sai na tina ka duba lokacin da muka je police station a kan kaziyar can da ta faru wallahi wacce da kansu suka gudu sabida ba su da gaskiya ka duba da aka sa odiyo din wannan bawan Allah wannan jahilin da ka fara dannawa mm. shi wannan wato wane ne da suna abul fatai din eh. wallahi malam da aka sa odiyansa gaba ɗayansu sai da suka barranta da shi wallahi malam na faɗi wallahi malam sai da na faɗi jama'a ga su maɗatai ga su hadda jikan shehu ibrahim ba duk suka ce hadda wannan ya sunan mawaƙin nan wannan mawakin nan shi ma eh, duk gaba ɗin suka farranta suka ce eh. ba su tare da abin da yake yi. Ok nan wanda ya ce ai ya shiga jazaba ne shi ya sa ya yi wannan zagi. Wanda ya ce mawakin nan da ya ce ya shiga jazaba ne da aka buga masa ya kuma karya musu abin nan. Eh, ya ce ya shiga jazaba to kaga wato a tsakankaninsu ma yadda suka ɗauke shi wallahi ba su ɗauke shi wani mutumin kwarai ba ba su ɗauke shi wani mutumin kirki ba. ba su ɗauke shi wani mutum mai hankali ba gaskiya ne to amma kullum abinda kuma yasa nake baka haƙuri ka ga bawon Allah nan mun dan haɗu da shi a TikTok ka eh. san abin da na faɗa ai lokacin da muka na ce ni na daina sauraron sa saboda jahilcinsa gaskiya ne na fahimci cewa jahili ne in ni baya ma fahimtar karatu gaskiya ne akwai lokacin da ya ɗauko wata magana ta ibn taymiya mm. wacce bai fahimce ta ba ka dinga karanta masa ya ma kasa ya fahimci ma ainihin ina aka dosa to ya zai fahimta to yanzu kaga karatun da kai abubuwan da yake faɗa malam alkanawi wato wai manzo shekul islam ibn taymiya yana cewa ujaddidu islami <laughs> eh. ka gane eh. wai wai jididi yake fassarawa wai wai kamar ba shi ma da musulunci kamar haka yake fassara jiridi ba eh abin da yake cewa ke yanzu malam alkarawi ba ma cewa shi mm, ibn fodiyo mujaddadi me yasa muke ce masa mujaddadi gaskiya ne ai abin da akwai ne kake jaddada shi gaskiya ne wanda ya zo ya samu mutane a musulmai shi yasa ake ce masa mujaddidi saboda me yana shi ya jaddada ne ba ya same su a kafirai ba ne yawwa to malam wannan tajdidi na na imani ko ya tabbata fa a cikin hadisi gaskiya ne akwai hadisin akwai hadisin Abdullahi bin Umar Allah ya kara masa yadda mm. wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa innal imana la yakhluqu fi jawfi ahadikum mm. kama yakhluqu thawb fasalu Allah ta'ala an yi jaddidal iman fi qulubikum kaji ko yace fasalu Allah ku roki Allah tabaraka wa ta'ala an yi jaddidal iman fi qulubikum kaga shi umarni ne na mana manzon Allah wallahi ma ku roki Allah ya jaddada imani a cikin zukatan wannan hadisin Imam Tabarani ya kawo shi mm. akwai hadisin ma Abu Huraira mm. Allah ya kara masa yadda yake cewa jaddidu imanakum hmm. imanukum jaddidu imanukum kila ya rasulullah kaifa nujaddidu imanuna قال أكثر من la ilaha إله rawahu ahmad wal hakim imam al hakim da Imam Ahmad suka rawaito to mala alkarawi sai na rasa <laughs> shi wannan yaro ta ina yake fahimtar karatu wallahi mala haka na ci ka san jahili idan ya zama na la yadiri wa la yadiri annahu la to wannan ba karamin jahili ne murakkabi kenan gaskiya bai sani ba illarsa bai san kuma bai sani ba gaskiya shi yasa in ya tashi magana to sai ka sha mamaki gaskiya ne a cikin na fahimna a cikin badda gabar da ka dauko eh. a ciki akwai inda na saurare shi kwanakin ɗazu hmm. yana magana akan ibn daqiqil i e. shi ma da ya zo wallahi sai ya canja magana da take karkashin magana da ibn daqiqil e da yake faɗa akan ibn taymiya eh. sai je ɗauko wata magana can to maganan ma da ya ɗauko inda ya ɗauko maganar eh. da na koma na ga maganar tana cikin hukudu duriya wallahi sai ya zama na juya magana yayi ba yanda take ɗauko ta ba sannan kuma a ƙasan magana ga abin da ibnu dikikin idi ya faɗa amma wai sai juya ta ya mai da ita kamar wata zargi kuma malam ka sa abin da yake wato bani takaici da shi gashi jahili kuma gashi matsoraci wallahi gashi to kaga yadda zaka san matsoraci ne tunda da san da irin ku ko ya san kuma akwai gabar da idan ka kama shi ba zai fita ba sai ya ki sa lambar waya yanzu ka ga alhamdulillahi kai da ka gama yanzu na san wallahi tun da naga kana karatu ne ce mala alkanawi sai ya sa lambar waya kuma wallahi na sani har a raina burin ka iri irin waɗannan jahilan da suka yi karatun su bugo su kare karatun nasu a gaban ka gaskiya ne wallahi shine burin ka to wannan shine abin da nake gaya wa al'umma nake sanar da jama'a cewa wannan shine bambanci tsakanin ƙarya da gaskiya hmm. shine bambancin tsakanin ahalus sunna da kuma 'yan ɗarika tijjaniya makaryata ne hmm. sannan kuma ina yi mutane albishir cewa mu tara in Allah ya yadda gobe hmm. akwai akwai gani ya koriki muhazara ce ta musamman wanda za mu danna abin da 'yan ɗariƙu suka faɗa malamansu hmm. da ɗalibansa abubuwan da suka faɗa za ka ji abin babba sai a buɗe littafi a ce to ga inda abin yake hmm. shine gani ya kori ji laisal khabaru kalma ayana to wannan shine sannan abu na biyu ina daɗa jan hankalin al'umma akan ginin ah, ah, abin nan ginin mu na markazin tauhid eh insha Allah muna nan muna ta kokarin al'umma a dada kokarin taimakawa sabida al'amura insha Allah suna nan ana muna haɗa kuɗi saboda za mu tinkari babban aiki ne na na dakin ɗin wajen hmm. to babban aikin ɗin nan yana buƙatar kuɗi masu yawa wanda insha Allah za ku ga a shafi na na yi postin nasa hmm. lambar waya da kuma yanda aikin yake da kuma yanda muke so aikin ya zama to yan uwa insha Allah za ku ga lambar account na san idan Idris Ilyas Idris yana yana tare da mu hmm. zai sa lambar account din a ƙasa eh za ku ga lambar account din Rabi Kusani Unity Bank insha Allahu za ku gani ban haddace lambar account din ba amma insha Allahu na san kafin bana alkanawi zai tashi za a abin nan to abin da nake cewa ɗazu shi wannan beran faira ɗin ya, ya, ya canja yake cewa e, wai <laughs> ibn da id asali ya ji maganar ibn taimiyya wa ƙala sai aka ce masa ba da sima'i kala bayan ya ji maganar ibn taimiyya sai ce ma kuntu azunnu anna Allah ta'ala baqiya lukumis mislan ya ce ban kasance ina zaton Allah ya yi saura ma'ana Allah yana halittar irin ka ba wasu ilabini da ikil id an tambayi ibini da id ba dan qida'i izalikal majalis bayan an gama wannan majalisin aka tambaye shi akan ibini taimiyya faƙala sai ce huwa rajulun hafaza Ya ce mutum ne mai hadda to nan wajen yaron ya karanto na lahu sai aka aka ce masa hal takallamta ma'ahu ka yi magana tare da shi faƙala huwa rajulun yuhibbul kalam ya ce mutum ne mai son magana wa ana uhibbu sukut ni kuma ina son yin shiru to da ya zo nan wajen sai ya fassara bayan da abu sai juya fassarar ya juya ta da wani mummunan magana to sai ya ki karasa gaban ga inda gaban yake inda ya ɗauko abin da ke karanto mana wa qala ibn daqiq al sai ibn daqiqul idi yake cewa lammas jama'atu bibini taimiya lokacin da na hadu da ibn taimiya ra'aitu rajulan sai na ga wani mutum al'ulumu bai na ainihi dukkanin ilimoma kamar an sanya sa a gaba a kan idansa ya min ha ma yuridu wa da'u ma yuri ya ɗauki wanda yake so ya bar wanda yake so wa qala ibn daqiq ibn daqiq ya ci gaba da jawabi akan bayani akan ibn taymiya to kaga wannan abin sai tsallake nan sai yake so ya gaya wa mutane ibn daqiq idi ba kamar ba ya boye wa ibn taymiya ba to alhamdulillah, ai ba ya wato abin da shi yaron bai sani ba shekul islam ibn taymiya ba wai yaban ibn daqiq id kawai ba tunda ibn daqiq id abin da ya sa ya bi ibn taymiya sun haɗi ne saboda ibn daqiq id ya rasu a shekara ta ɗari bakwai da biyu wanda ibn taymiya ya rasu ma bayan rasuwar ibn daqiq id amma ya haɗu da ibn taymiya to abin da ibn daqiq id ya faɗa wasu ma manya-manyan malamai sun faɗi fiye da haka saboda haka kuma duk wannan ba shi bane wa shahidu ala zalika littattafan ibn taymiya kawai zaka kalla sai kai masa hukunci amma duk wanda zai masa hukunci ba tare da littattafansa ba to bai masa adalci ba ka kalli littattafansa da abubuwan da ya rubuta da yadda ya yada ilimi wallahi yanzu babu wata labirari ana faɗa duk wata labirari a duniya ta musulunci wacce ba littafin ibn taimiyya wallahi abtara ce abtara ce bata cika ba wajibi ne sai an sa littattafan ibn taymiya ci ne. amma za ka ga library guda mala alkanawi hmm. ba za ka taba ganin littafin shehu tijjani ba ba za ka taba gani ba littafin shehu tijjani wallahi za ga library guda ba za ka taba ganin ta ba sai kai ta kirga ma ba za ka gani ba kai mu library irin ta makaranta ma ta jami'a ka shiga ka nemo littattafan wayannan mutanen ba za ka gansu ba saboda ba a yada ilimi da irin maganganun waɗannan mutanen waɗanda suke wayannan wayannan su yau tijani gaskiya ne ba a yada ilimi da maganganun su ta yaya za ka yada ilimi da maganganun su waɗanda a zamanin su ga abin da malamai suka faɗa a kansu to wannan shi ne, Allah ya sa mu dace amin akaram kallah malam alkarawi Allah ya saka maka da alkhairi malam kai mijin kokari kuma ji wancan wancan <laughs> talibin na da kasa ji ai kwaban da yayi akan kawaid kaga malam wato shi wannan yaron inda ya takaita ni malam dana ga wannan eh amma dana ga wannan fa yake dana ga yana bada wa'insu asrar inda ma wannan a ni da kaga da ya huta da da bokanci ya koma da na ga ya dan koma ya zama dan karamin boka gaskiya ne wannan abubuwan kuma ni da na gan shi yana wannan bokancin yana ba da da yana fassara mafarkai yana wannan abubuwan wallahi sai na ce to kaga wannan wannan hanyar za ta fi bulle mata kuma da yawa daga cikinsu sun dan koma wannan ba da asarar din a tiktok kaga kamar ai har magani ke bayarwa na in mutum kai wai za ka yi arziki Ah, haba da Allah wallahi sun matallahi malam wallahi har wai idan ka ja ba na biyu na shiga cikin eh, wato wai za ka maganin fahimin <laughs> da za a yi arziki to to su me yasa ba su yi arzikin ba <laughs> a to malam ba ne na da zai baka fahimin arziki kaga ne mutumin da zai baka fahimin arziki har ya ce kawo wani abu na baka to ai kaga ya kamata shi ya fara yi tukunna sai Allah ya kiyaye wato wannan wannan hanyar malam fa ita tafi dacewa da su wallahi a shine gaskiya wallahi ita tafi dacewa da su kariya da Allah kariya ga manzon Allah kamar yadda suka gada shi hunansa suna yin kariya wa Allah kariya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta karerai kawai suna karban kuɗin al'umma shikenan amma kuma wannan abun wannan hanya wannan hanyar suka ba za mu kyale su ba za mu dinga tona musu asiri insha Allah Allah ya saka da alheri amin malam jazakumullahu khairan Allah ya saka da alheri Allah ya amin malam jazakumullahu khair akwai wa'ansu wa'anda suka ta kira ku tsaya mu dan daddauke su saboda in je in wannan ga wani nan kai kai kira da yawa dan uwa kai kira da yawa assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh na marka da dan uwa da muke magana ala alkanawi sunana muhammad kabir garba muhammad kabir garba muna jinka Masha Allah, Malam Kano ina ma fatan alkhairi duk da ni dan tijaniya. Duk da kai dan tijaniya ne? Ina ma fatan alkhairi duk da haka ba. Eh. Na'am, Malam Alkanawi na ga kayi magana akan cewa duk wani malami na tijaniya a tambaye shi cewar ya nuna kuskure guda ɗaya cikin jawahirin ma'ani. Kayi wannan magana Malam Alkanawi? E, na yi ta amma wannan ba topic ba ne sai dai idan ba ka da abin da za ka ce kan topic ɗin kuma sai in ba ka dama na yi wannan magana amma ba wannan karatun yanzu nake ba ka san karatun da nake yanzu na'am na ji kana karatu ne akan mala abul fatai sana jana fi zaun ma'udu ta'ala alaihi hmm. Yau da shi da abin sadauki ba na'am eh na ji karatun da kuka yi da su amma da yake wannan din ba a kan wannan topic ba ne ba wancan amsa tambayar da ka bayar din ne na zo ne da ita ta haddin da ka bayar cewa tambayi wani malami akwai kuskure a ciki ko babu shine na zo da amsarsa wato idan na fahimce ka kenan abin da na faɗi a kan su wa'ancan na jahiltar da su kai ma ka yadda sun yi jahilcin yanzu shi yasa baka da na cewa a ciki shi yasa sai ka zo da wannan to babu matsala kawo wanda ai ka zo da shi din na'am to nayi na je na tambayi masu alaka da abun na tambaye su cewa shin akwai kuskure a cikin shi wannan jawahirul ma'ari ina da tambaya da shi jawahirul ma'ari akwai kuskure cikin sa to ai jawahirul ma'ani kawai wanda zaka

inna nahnu nazzalna dhikra wa muka da wannan wannan littafi mu kuma za mu tsare za mu kare to idan har ka ana magana tsarewa to ashe idan har ba tsare ba akwai masu shirin bata ba su da haka magiya addinin Allah su yi su yadda za su domin su ga sun bata wannan alkur'ani da yake Allah ya alkawarin zai kare sa zai tsare sa amma har yanzu sun kasa sai ga sun yi alkur'ani sun saka wasu harufa inda ke bata fasara a ciki kama kaga misali suratul bakara shi wani alkur'ani da suka cika shi da nasi a cikin kamar misali suratul baqara alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin eh, inda suka yi tasi wajen allazina gabanin allazina sai suka sala sai tashi allazina la wai suwaye a gurin Allah Allah ya ce allazina yu'minuna bil ghaibi wa inda suka yi imani da abin da ba su gani ba wato Allah amma su yi suka saka nan sai ta shi Allah zina la yi nuna ghaib kaga daga nan fassara ta canza daga ingantacciyar fassara ya zuwa mummuna amma da yake Allah ya alƙawarin kare littafinsa ko da harafi kwara ɗaya aka kara a ciki to ana gane Allah shi ya alƙawarin kare sa to kaga haka zalika makiya addinin Allah suna yin dasi a cikin littattafan bayan Allah so da haka da yake kana magana da kan littafin wani mu mabiya shi wata jani dai maulan mu so tijani bai ba haka kawai suka ka ba haka kawai ai kaga a zamanin sa almajiran su ma su tambaya maulana za a iya yi maka karya sai ya ce eh za a iya min karya mana sai suka sake masu tambayar to ta yaya za mu yi magana maganar ka da maganar da ba ka ba ga bisa turbar da maulan mashahoti zan ya kora ya ce za su mai ikon annin hannun da zinuwa bi zane shi idan kuka ji wata maganar da aka ce daga garan ta fito ku auna dama da wani shari'a kawai idan ta yi daidai ku yi aiki daidai idan mu zai daidai ba ku ba ta ba na faɗa ba in ji maulana shahoti zan idan aka magana ko da wannan littafin na shawahir ma'ari aka boko da da ta karo da ma'auni ilimin shari'a to ba magana shi ba su zana ba da fatan ka fahimta ba wani shari'a kuwa shi ne alkur'ani da hadisan manzon Allah to amma kuma abin da ke bakwai shi ne ni ko kai ko wasu dan mun ji mun sha mun koshi kawai ba wai za a zo mana da magana don ba ku fahimce ta ba sai mu ce kai wannan maganar ƙarya ne ba ce ba fannonin shari'a shari'a nan akwai wa'anda suka san shari'a su za mu zo a gurin su su auna su suke da ma'aunin bayan ko kai ba eh, abin da suka tabbatar da shi ne amfani da shi abin kuma suka ce bai tabbata ba shi za mu sai mu kore ga iya nan ya yashi ku gane cewa maulana shi wata jani bai bar wata kafa ma wacce mutum za ya zage sa shi da ya ce a auna duk maganar da aka ce daga gare sa mai to a auna ta kama auni shari'a to kai kaga idan har ka nufi Allah duk maganar da ka gani aka ce da shi wata jani to ka auna ta da ma'aunin shari'a idan har ka ga wata dace ba kai a bisa fahimtar ka to kaga abin da ya kamata ka yi kamata ya ka kore ma shi ta ba wai kuma ka zo kai ta zagin shi tijjani ba da ya ce duk maganar da aka ce daga gare sa ne aura da ma'aunin shari'a su da haka duk wanda kaga yana zagin shi hoci sai ne da Allah kawai dan son rai ne dan son zuciya ne da wata kwangila ne da aka aiko domin ita zagin bayan Allah wannan shi ne yanzu kaga dan gidan gomi eh, shakka amma dan gidan gomi wata hanya da ya ko to nan to assalamu alaikum wal alkanawi wa alaikum assalam rahmatullah ban ji kuskuren ba baka kuskuren ba eh ni dai ban ji ba ban ji ya ce abu kaza cikin jawahirul ma'ani kuskure bane amma kila ko kai ka ji dan gaya mana in ya faɗi eh idan har da wani abu da kake ganin cewa assalamu alaikum kuskure ne dan uwa na'am malam da Allah ka ji tambayar da nayi cewa ne a nuna mun kuskure cikin jawahirul ma'ani da Allah yanzu shi ya nuna ko bai nuna ba chief eh eh, eh ah, kai tsaye da ya dauko harafi ya ce gashi nan ba nuna ba amma ya nuna maka ba alkur'ani to ni wannan ne na tambaya wannan surutun daman ai haka suke ai na san suna yi ni abin da na ce na ce a nuna mun kuskure cikin jawahirul ma'ani wannan surutun daman ai shi suka saba yi cewa ba alkur'ani bane a baki ne ko amma a aikace qur'ani ne tunda in ba qur'ani bane za a zakulo kuskuren ai kai yanzu a zaton ka cewa wai ka zo min da amsar tambaya ta kenan har ka ɓata lokaci ka bari ka gama danna surutan nan amma ba a nuna kuskuren cikin jawahirul ma'ani ba Allah ko dai ya nuna ni ne dai ban ji ba da Allah dan faɗi e ko ya nuna kuskuren ni ne dai ban ji ba me a kuskure a cikin jawahirul ma'ani cikin bayaninsa da Allah me to malal wai ba ja maka wani baiti a'a ba wani baiti zaka gaya mun ba shi wannan da ka danna ka ne ko da Allah gaya mun ni ban ji ba menene ya faɗi cewa gashi eh, kuskure ne shehu tijjani yayi a cikin jawahirul ma'ani menene ya faɗi na'am am mala alkanawi a cikin bayaninsa ga baki da idan dama magana ake ta Allah ba wai magana ni ta ko yaniya ko kuma wani wannan ba magana za mu yi ta ta gaskiya a ciki bai dauko wani hadafi guda ɗaya ya ce gashi kuskure ba amma ah, kai ina so kai eh, mu assalamu alaikum kana ji a ah, shikenan ai tunda ai tunda ah, kana ji tunda bai dauko ba ya ce kuskure ne to sai a sai an jima da ka kyale ni na ci gaba da ba su dama ni da wallahi na zaci da da na kyale ka ka shi kana ji na zaci zai dauko ya ce ga wata magana da shehu tijjani ya faɗe ta tabbashi ya faɗe ta wannan maganar shehu tijjani kuskure ya yi to daga nan sai in gane shehu tijjani ba ma'asumi eh, ba to amma tun da eh, bai faɗi ba ka zo ka banni in sauka daga kan topic sannan ka danna min wani bayani ban ji amsar tambaya ta ba sai an jima sai da safar Allah zan ci gaba da ba su dama zan zan koma kan topic dina da Allah ko dai akan topic dina za ka yi magana na jahilcin da abul fatai ya yi da shi da abul sadauki a kansa za ka yi magana na'am mala alkarawi ka san shi game da wannan maganganu da kake ok na malam abul fatai sana yawwa yawwa to da shi za ka yi magana tunda wannan dai babu eh Maulan Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya ce kad kasani bil ilmi wat taswifi yace in kunti kulle kun bila taswibi <laughs> to yanzu da Allah menene alaƙar wannan da topic din da nake yin magana da Allah eh menene alaƙar da Allah wannan baitin da ka janyo da topic ɗin da nake magana dan Allah na fa baka dama iya adalci ne ma malamin ka baraye ma malamin ka ya tabbatar ƙur'ani ne jawahirul ma'ani dan bai nuna kuskuren da na nemi ya nuna ba ya tabbatar wuce oh. na annabi ne ma'asumi ne baya kuskure dan bai nuna kuskuren ba to shi kenan kawai sai mu je gaba wannan magana da ka faɗa cewa ya yadda annabi ne ah. ba ni madogara ai aiki ne zai nuna ai ah. annabi ne ma'asumi to idan ba annabi bane to shi kenan da Allah ga ya mun kuskuren shehu tijjani guda ɗaya abin da ya faɗe shi ya faɗe an tabbatar shi ya faɗe ya yi kuskure ga yamun guda ɗaya sai in gane ai ba annabi ba ne. annabi ne to ai sai an jima da Allah tsaya in koma kan topic sai an jima. Ah, to me zan ma dan Allah iya adalci ne ma na baka dama. Ina so ka yi min wani adalci guda ɗaya. Wallahi da adalcin da zan iya ma nema. Ka ga ba topic ba ne ba fa. amma ina amma ina so ka nuna min kuskuren ibnu taymiya guda ɗaya in ka nuna min ni daga yau zan dawo izala idan na nuna ma daga yau zaka da izala ko amma fa kuskuren da ya zama ijma'i wanda duk malamin da zan je in tambaya haka zan samu agusa ba wai yanzu yanzu zan tafi ba zan nemi duk malamin da zan je wato kaga assalamu alaikum kana ji gaskiya wannan abin da kai yanzu mu ɗalibai ko in ce malama ba mu ba suna kiransa hmm. ziyadatul wasfi kuma baya halatta a cikin tattaunawa kada ka faɗa abu sai kaga za a kawo sannan ka yi ƙari a ba a haka da kaga na yi yunƙuri zan kawo ma sai kuma ka ƙara wai wanda aka yi wai ijima'i Akai kai ba a haka wannan alamar rashin son gaskiya ne abin da ka nema tun farko ka ce in kama kuskuren ibn taimiyya in na kama za ka shiga izala shi ka ce don haka kada na yi yunƙuri zan kawo ma ka ce wai wanda aka yi wai ijima'i aka yi kuskure ne a to kaga wannan san zuciya ne kenan da me yasa tsaya da me yasa sanda ka ce in kama kuskuren ibn taymiyyah da farko baka fara cewa wanda aka yi ijima'i ba akai da me yasa baka ƙara ijma'in akai ba dan Allah me yasa ban ƙara ijma'in akai ba eh ga amsa ga amsa mala alkanawi ko da shi mala abul fadai kasa sai an jima shek dan tsaya na bakka da Allah dan akwai masu kira kan topic ni wallahi na zata iya iyaka adalci ne ma wallahi na zaci cewa za su zo da kuskuren shehu tijjani ne Allah na ɗauka za su kawo kuskuren shehu tijjani ne wallahi su ce gashi a cikin jawahirin ma'ani har na zauna ya je ya tura wa shehunsa tambaya shehun nasa ya yi masa yan dabaru ai ba mu ake wa yan dabaru ba <laughs> eh, raina ma hankali yayi wallahi wallahi ma da yi bai sai zo gaba na yayi shi ba Eh, Allah bai sai zo gabana ba in ya zo gabana Allah sai ya nuna kuskura sai ya nuna cikin jawairul mani amma kawai shikenan ai alqur'ani ne kaza kawai shikenan shine wa alaikum wa alaikum assalam barka dai wa alaikum barka da haka to barka dai malami na an wuni lafiya kana ji alhamdulillah ishari to wallahi alhamdulillah akan dan taba Allah ya sa mu dace to Allah ya jagora Allah ya sa shi a mizani amin amin amin a farko abin da zan ce akan topic shine wata addu'ar da muka dide muna yi dan Allah su daure ko su yi wannan addu'an dan Allah mun suna jina yanzu cewa da mu da su wanda yake kan gaskiya Allah ya taimake shi Allah dauke shi a ko ina yake wanda yake kan ƙarya Allah ya ruguza shi dan Allah ko su disi tsanyi wannan addu'an dan gidan Allah gaskiya ne da ni a sani na tun malam jafar na raye yake wannan addu'a amma ba su taɓa yi ko su a majalisar su ba dan Allah su daure ko su yi wannan addu'an don Allah magana na farko ce magana na biyu sun gagara gane su wane ne ahli sunna akwai kusa akwai fatoyi da dama ko an ce matsaya da dama da ibn taymiya dauka wanda su ahli sunna diya ba su tare shi mun ba dauki bilbalaki ibn taymiya annabi ba a gurin ibn taymiya malami ne yana yin didi na yin kuskure inda ya kuskure ke masa addu'a Allah ya gafarta masa eh dai dai muna tare da bisa dai wannan shi matsayin mu da shi eh wallahi malami ya matsaya kenan eh wallahi nan malami ne da mun bar wannan magana saboda ba topic bane kada ya zo ya canja mana topic ai da asali da na zaci cewa abin da na nema aini na ce jawairul ma'ani qur'anin yan dariƙa ne ai ce saboda babu kuskure in kuma sai su fito su nuna kuskure shine sai ya je ya tura wa malamin sa saboda malamin nasa ya raina masa hankali sai ya sa masa wannan audio din shine wai yazo ni ma ya danna mu <laughs> kai Allah ya sauka Allah ya sauka amin da zaku Allah shirye su masu shirye ne Allah shirye su amin amin shine wannan shi yasa akwai yan mutane kaɗan yanzu da ran ɗauka sai in tashi eh, akwai yan mutane da kaɗan da zan ɗauka sai in tashi bata a assalamu alaikum dakta assalamu alaikum wa alaikum salam kayi kiri kayi kira ne shiri eh akra baka Allah na yi kira na yi kira ne wada. <laughs> to muna jinka yau ta baka waye kenan aka kalla sai malam da farko Allah ya saka muku alkhairi malam Allah kuma ya tabbatar da daga daga mu da duka akan wannan sunna ta daga Allah sallallahu alaihi wa sallam wa in can kuma masu jahilci a cikin addini Allah shi ya san za su shirye ko ba su shirye ba Allah ya tsare mu daga cikin sharrin su wato aka baka lawo shi musamman kabiya ta biyu na mai tuhumar eh, taksis malam Aminu Daurawa Allah ya kara masa lafiya da imani da albarka cewa <clears throat> abin da ya faɗa na cewa zai yi abin da zai iya wannan kuma ya fi ƙarfin shi to bai fi ƙarfin Allah ba yin isharar wannan abin da cewa wai <laughs> zai haifar da fasadi a bayan ƙasa <laughs> da dai na ji malam an kawo masa kawa'id wanda tabbas jahiltar su yayi don inda a ce bai jahilce su gada ba zai kawo wannan abu ba ah, malam Allah subhanahu wataala kamar yadda ya faɗa cikin suratul talaq yake cewa fattakullah yake cewa la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha duk da akwai shiganta a cikin suratul tawabun la yukallifu Allah nafsan <clears throat> illa wus'aha ko ra makamancin haka to yanzu malam yanzu ya za a yi a ce wanda ya zanto bai da iko akan abu kuma a ce an kallafa masa dole dole su yayi wannan abu a wani duniyar karatu ake samun wannan abu yanzu shikenan idan ya zanto mutum bai da iko wajen kawar da wata barna sai a ce shi kenan wannan abu zai kawo fasadi a bayan ƙasa musamman kuma la'alla ya yi wani abu matakar iya ƙarfinsa idan ba a yi ma masu wannan damar na cewa su sun fi ƙarfin hukuma ko kuma sun fi ƙarfin shi shi a matakinsa allah ne kaɗai ya wato ainihin hana su yin wannan abu in ba a musu wa'adi su daina ba Shi ne kuma za a ce dole dole sai ya je ya auka kan shi cikin wani abu wanda eh, la ya ɗiƙo nafsi ko wani abu makamancin haka a ga wannan malam zalunci ne eh, da jahilci da kuma hassada ma shi malam din ko kuma ce hassada ga ahli sunna cewa la'alla wani abu ne wanda suke gani wanda la'alla zai iya kawo sunna wani ta goma shi mutane su fahimci cewa eh fa ahli sunnan nan fa su ne duk wani abu na ci gaban addini da su su ake gani a gaba gaba duk wani abu da zai kawo gyaruwar musulunci su ake gani a gaba gaba duk wani abu kuma kofar barna to yan bid'a nan da malaman su ne ake gani a gaba gaban cikin wannan abun kama daga ba da kofa a cakudu maza da mata kama daga ba da kofa a duka yin eh, wato ainihin shirka irin su fassara mafarkin nan da wayannan suke yi da cewa za a ba istihara a karɓa kuɗi da sauransu kaga wannan malam duk kofofin barna ne wanda su yan bid'a nan su ne farko farko ake gani gaba gaba a cikin wannan to wannan shi ne malam sai kuma malam wannan na biyun shi wannan abin dariya ne kai. Allah ya shirye shi <laughs> eh, mai zuwa ya sauke mu akan topic Allah ya shirye shi ni ma malam na kasa kunne na dauka zai kawo abin wallahi har na kasa kunne sosai sosai sai kuma na ji kawai gaba ɗaya wani abu da zan yake faɗa Allah da ya sa samu da alkhairi malam Allah kuma ya tabbata da digan mu ah, akan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma Allah khairan malam assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah ya saka da alkhairi eh, Allah ya saka da alkhairi eh, dakta kenan Malam Idris Ilas Idris akwai mutane guda biyu wanda suna ta kira don haka zan kirawo su su ne na ƙarshe insha Allah zan kira su su ne na ƙarshe kuma sai in tashi zan kira wasu su ne na ƙarshe insha Allah sai in tashi mutane guda biyu ne insha Allah zan kirawo su su ne na ƙarshe zan kirawo su to sai guda ɗaya inda ku bari assalamu alaikum assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullah mala ana jina eh ana jin ka sheikh Masha Allah, Allah ya saka da alheri da wannan gwagwarmayar da kuke yi. Amin kuma Allah ya saka A wasu maganganu guda biyu muke so in yi magana na farko zuwa ga shi wannan mai singileti a Abul Fasadi. Ai duk matsalan da ya taso ko duk abin da ya taso in shi zai zo ya yi magana akan wannan abin kaga karshe shi nuna jahilcin shi da haukan shi sai kara tabbatar da mutane kamar haukan da yake yi nan gashi ya karu in digiri ne ko level na daya ne ko na biyu ne kaga ya nuna wa mutane levelin shi da yake da shi a kan haukan da yake ciki ya karu ya samu level 3 ko level 4 haka yake yi kaga abin da shi wannan malami ibn da kai da ya yabi ibn taimiyya ba su ji dadi ba ba su ji dadin wannan abin ba kaga wangan maganan guda biyun ga bai yiwa a ce kamar wannan magana guda biyu za a yi comparing shi a ce kamar to irin gashi ma ibn taimiyya ya faɗi alhali wannan abin da ibnu taymiya ya fadi gashi a cikin littattafai gashi a cikin hadisai manzo Allah kamar yadda malam ramadan ya karanta a baya amma shi wannan na inyas ba shi cike a ko'ina ya ce waye ma shamam na ra'ihatal islami haka ya fadi kuma gashi a littafi ko kowa ya sani malam ana ji ana jinka yawa malam akwai kuskure cikin maganganun da nake yi a gyara min kaga wannan gashi na ana shi yasa wannan magana na ya dame su ya dame su <laughs> sun ji zafin magana yasa sun rasa sun rasa yadda za su yi su ma su mayar da wannan maganan da wato yake suke jin zafin shi shi yasa suke wannan abin shi yasa shi wannan jakin da bai jin bugun jaki ba ka jin bugun ga wasu ma daga cikin yan tijjaniyan ma wallahi suna kin shi ba su son shi saboda haukan da yake tare da shi wallahi ba su son shi ba su son batu shi kuma shi da kansa ya sani shi da kansa ya sani ya ji shi yasa kullum na fadiwa almajirai da Allah ku saurara wannan maganar da za yi ga shi wannan mai singleti na ce ba in dai ya karanta alkur'ani in ya karanta aya wato cikin alkur'ani wallahi in dai har da cewa ka bai kai wurin ba kada ka yadda kamar qur'ani da karanta don makaryaci ne makaryaci ne nake faɗi muku kuma karyan nan a nan ba daya wallahi nake ajiye. da shi makaryaci ne nake faɗi duk hadisin da duk maganganun da yake karantowa walla karya yake yi ba cikin littattafan wato yake karanta karanta canja maganganu yake yi kashi malamin ramadan da ya zo minti biyu ko minti uku kashi ya warware abubuwan da ya faɗi ya warware dukkan maganganun da a shekarya yake yi ba da dadewa ma lokacin da yake wannan abu na ce wallahi ni na tun san shi sa ni na san kamar abubuwan da yake faɗin ga wallah a cikin suke na ce wan wallah makaryaci ne ba wani magana da wannan jaki aladewa ya zo wannan mahaukaci ya zo ya yi wallah ya da shi don gaskiya bai da hankali <laughs> ya kamata a ce najeriya a waye malam kana wani ce. ya kamata najeriya na e na dan jika dan yi zafi to kaga wannan malam bai da lafiya ne bai da lafiya ne ya kamata ce kamar an kama shi an masa rukiya gaskiya bai da lafiya na fara zargin shi ya kamata a ce kamar an samu wato a ji, a gwada hankali shi a duba yana da lafiya tukunna gaskiya ni na fara na fara zargin shi wallahi mutum mai lafiya ba zai yi wannan abubuwan da yake yi ba tashi abin gaskiya ga abin ba za ka karanta shi da daidai ba kuma ka ce wai wani ne jahili alhali ke ne ke ne jahilin magana na biyu da zan gama da shi shi ne. wannan abin da mana aminu daura ya fara tun farko wallahi a zuciya na nasai na ce wan wallahi kai dai ku duba aminu daurawa wallahi nan zuwa gaba yan bid'a sun fara suna ne suna kai masa hari sun fara ko ba su kai masa hari ba sun fara suna hasaran shi saboda me wannan makamin da ya samu nan wannan makamin da ya samu nan yan bidi'a ba za su yadda ba amma da ce kamar wani ne dan bidi'a da ya samu wannan makamin walla ka ga abubuwan da za su yi shi sa muna wa malam aminu daurawa a addu'a wannan makamin da allah ya bashi Allah ya karfafa shi ya bashi karfin gwiwa kuma ya bashi wato uh, mutanen da za su taimaka wallahi a tafiyar da wannan wato wannan uh, tafiyan amin amin kuma ku da kuke zuwa kuke gwagwarmaya ku da kuke zuwa ko kuna gwagwarmaya da yan bidiyan nan muna muku addu'a kuma Allah ya saka muku da alheri ya wato ya ba ya ba ku lafiyan da wato in kuka fito yan bidiyan nan su ji zafi gashi an sa nomba amma su yan a ba wanda ya taba ya zo yi karatu ko ya yi wani abu ya sa nomba wai ga nomba kira kasan wannan akwai bambanci ma kaman kasa da sama da akwai bambanci duk wanda yake son gaskiya kenan amma kai da kai ba gaskiya kake ba ka zo ka yi karyanka saboda kai baka son wani ya kira ya tambaye ka ko ya ce a ah, wannan abin da ka karanta ba haka bane ga littafi a hannuna ga wannan da ya sa ba zai sa nomba ba yanzu yana kiryan shi da haukan shi to Allah ya sa aka muku da alheri insha Allah malam muka yi zafi da Allah a yafe muna ba komai bane wannan kishin addini ne haukan da yake yi na yayi yawa yayi yawa malam yayi yawa sa Allah ya saka muku da alheri assalamu alaikum amin da Allah khair kai ne na ƙarshe insha Allah assalamu alaikum wa alaikum salam na barka barka da yamma an wu lafiya a gida ya ibada muhammad muhammad ne daga lafiya da alhamdulillah na'am muna jin ka muhammad na dade na dade na wallahi dai na kira in gaida malami na kuma sai yau Allah ya san na dace Allahu akbar jazakumullahu eh, khairan malam eh. muhammad idan Allah alfarma eh, roƙon da nake roƙon da nake yi mm. ana ji na ana jin ka ana ji eh wannan karatun muna ne eh, muna muna karuwa da wannan karatun sosai sosai a yankuna mu da Allah a group din mu na WhatsApp din na Allah sa dai mu samu a samu na audio eh to ba matsala insha Allah za a sa zan wa yaron magana yaron da yake sauki to masha Allah insha Allah zan wa Mustafa magana in Allah yarda to muna godiya muna godiya muna godiya shekara jazakumullahu khairan jazakumullahu khairan to a gurguje da Allah ku bari haka eh, ku bari haka da Allah ya zamanto wannan shine na ƙarshe waɗanda ba su samu damar kira ba su yi haƙuri waɗanda ba su samu damar kira ba da Allah ku yi haƙuri ma haɗu a wani lokacin wato ɗan talhisin da ya kamata na yi ɗan talhisin da ya kamata na yi a kan wannan zamanawa shi ne abbas sadauki ka ji tsoron allah ka je kai karatu sannan sai ka sa baki cikin lamarin musulunci amma bisa wannan jahilcin kawai ka zo ka sa kyamara kai ba karanta shari'a kai ba kai ba kai karatun addini ba kana tantirin jahili ka zo kana sa baki kana atakin ɗin malama mala aminu daurawa abin da yake yi shi zai iya yi kuma allah ba zai tambaye shi wanda ba zai iya ba amma da yake kai jahili ne kai sai kake cewa wai hakan zai haifar da bala'i ne sai ka ɗauko wani hadisi wanda hadisi ne ya inganta cewa abin da ya halakar da waɗanda suke kafin mu wannan al'umma kenan idan wani babba ya laifi ko dan babba ya laifi sai a tsayin masa da haddi idan kuma wanda yake kaskantacce wanda ba dan kowa ba in ya laifi sai a tsayin masa da haddi sai ka ɗauko sa a lamarin tafiyar hizba da yake kai jahili ne kai baka san addini ba amma dole sai ka sa baki wallahi kana wannan maganar wallahi kawai ƙa'idodi suke zuwan min a kaina na ce wannan kam jahili ne mutukan jahili ai ita cutarwa ko cuta kawar da shi ake dole ƙa'ida ce addararu yuzalu abdararu Yuzalu abdararu cuta yuzalu ana kawar da shi ne ba a kyale shi ko ɗaya za a iya kawar wato dole ne a kawar da wannan ɗayar shine ka'ida ta musulunci kuma wata ka'idar take cewa abdararu yuzalu bi ƙadaril imkani shi wannan cutar ana gusar da shi ne gwargwadon iyawa iyayen da za ka iya haka ne ya zama wajibi a kanka ka gusar suna faɗi cewa ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu ko ma la yudraku kulluhu la yutraku qaliluhu ko ma la duraku kulluhu layi yutraku ba'duhu abin da ba a samun sa gaba ɗaya to ba a barin kaɗan ɗinsa hizba abin da za ta iya kenan wayanda za ta iya kamawa kenan ba za ta ce ai shi kenan ba wai saboda in ta kama wayanda za ta iya ta bar wayancan wayanda ba za ta iya ba wai ai bala'i zai zo don haka yanzu ta bari kenan ai baɗala ko wannan jahilci ne da rashin fahimtar addini da rashin sanin maqasid na shari'a ku je ku yi karatu ai abin da ba a samun sa gaba daya to wanda aka samu ba a bari za a yi aiki da shi shine wajibi a wannan lokacin wanda bu za a iya ba to ya zama ba shine wajibi akan me shi ba kenan ba wajibi bane saboda la wajiba ma'al ajaz babu wajibi tare da gazawa in ka gaza to ba wajibi bane a kanka Allah ta yi fattaqullaha mastata'tu ku ji tsoron Allah gwargwadon iyawarku hizba in ta yi abin da iyaka iyawarta ne ta sauke hakinta har ga Allah Allah ba zai tambaye ta kan abin da ba za ta iya ba amma wanda za ta iya in ba ba sai Allah ya tambaye ta shi yasa manzon Allah ya faɗi cikin hadisi yace idza amartukum bi shay'in fa'tu minhu ta'atu. in na umarce ku da wani abu ku zo da shi gwargwadon ikonku gwargwadon iyawarku shi yasa suke da wata ka'idar bayan waccan da na gaya ma ma la yudraku kulluhu la yutraku qaliluhu ko la yutraku ba'duhu ko la yutraku julluhu hakan suka ce almaisuru la yasqutu bil ma'sur almaisuru la yasqutu bil ma'suri wanda za a iya wanda aka samu dama a yi baya saraya saboda ba za a iya wancan ba a'a wanda dai aka samu daman dole a yi shi ba zai waɗi ba saboda abdararu dai yuzalu dole ne wata ka'idar jahili suna cewa almakaduru alaihi la sukutu bisu suqutil ma'asuri ko bi suqutil ma'juzi anhu an gane wata ka'idar cewa almakaduru alaihi la bisu bi suqutil ma'juzi anhu in fassara ma da na san jahili ne kai Almakaduru alaihi abin da aka sami iko a kansa za a iya yi la yasqutu baya saraya baya waduwa banza ba a cewa ba za a yi shi ba bi suqutil ma'juzi anhu saboda sarayar wanda aka kasa yi to wanda za a iya din baya faduwa dole a yi shi haka wata ƙa'idar jahili duk ɗaya ce cewa almuta'azziru la yasqutu i'tibaruhu a yasqutu i'tibaruhu afwan an gane almuta'azziru yasqutu i'tibaruhu wal mumkinu wanda za a iya yi kenan yistashabu alayhi taklifu kaji wata ka'ida duk ka'ida ce ɗaya amma ibarori ne daban-daban almuta'azziru wanda aka kasa yi ba za a iya ba yasqutu i'tibaruhu lura da shi ko hukunci a kansa yana waɗuwa ba za a iya ba wajabcinsa yana waduwa saboda ba za a iya ba wal mumkinu shi kuma wanda ya yuyu za a iya yi yustashabu alayhi taklifu wannan ita ma ka'ida ce wata ka'ida kuma duk ka'idodi ne wata ka'ida take cewa at-taklifu bima yutaqu wa fi'lul maisuri inda la'ajizi wa adamin qudrati ita ma bi ibaratin ukura cewa a taklifu bima yutaq daman kallafawa ana kallafa abin da za a iya ne Allah yana tsora wa bayi abin da za su iya in ka yi iya iyawarka ne to Allah ba zai tambaye ka wanda ka kasa ba iya iyawar hizba kenan ta kama wa'annan ko to shine wajibi a kanta ai ba lokacin shari'a ba ne. inda ka ce hizba tana da fawa da ta isa ta bankara kowa sai kuma ba ta yi ba sai wani ya yi tana da damar kuma sai ta ite masa hukunci Shi ne za ka janyo wancan hadisin jahili Shi ne za ka janyo wancan hadisin jahili amma mutanen da ba su da dama ɗari cikin ɗari abin da za su iya kenan saboda shi ba ɗan ɗariƙa ba ne yake yi saboda kai jahili ne ko to ai a taklifi mai ai ana kallafa abin da ake iyawa ne wa fi'lul ma'suri inda al'ajizi wa adamil qudrati ana aikata abin da aka iya ne yayin gazawa da rashin iko baka da iko sai kai abin da za ka iya yi iya abin da hizba za su iya yi kenan kuma iya abin da Allah zai tambaye su kenan kai ne jahili da baka san ka'idodin shari'a ba baka san musulunci ba baka karance shi ba ka sa kyamara ka tara jahilai kake su kansu wai hakan zai janyo bala'i na baka wajen ka'ida guda nawa na baka wajen ka'ida guda hudu wallahi dan dai ba su zo mun ba wa'insu da na ƙaro ma ka'idodi. na shari'a kuma ke sa ku je ku yi karatu don Allah ku je ku yi karatu wa'annan ƙa'idodin da suka zo min kenan wallahi akwai su da na ƙara ma ban jima da ganin kilif ɗin naka ba wallahi don ina da littattafai na ƙa'idodi ina da littattafai na ƙawa'id na fiƙihu na ƙawa'id na usul amma da yake tantirin jahili ne kai kawai ka zauna kawai kake barna kana su kansu wai abin da hizba za su yi wai zai janyo bala'i wai zai janyo bala'i to ai wannan za su iya yi Allah bai ɗora musu wanda ba su iya ba inda Allah ya ba su dama ne ɗari cikin ɗari sai suka gaza ko suka yi don son zuciya <laughs> shi ne za ka janye wancan hadisin jahili Allah ya shirye ka ke sa dai alal aqal na baka karatu alal aqal na koyar da kai kuma kakai girman kai wallahi baka san da wayannan ka'idodin ba na tabbata tantirin jahili ne kai inda ka san da wayannan ka'idodin ka san maqasidu shari'a wallahi ba za ka zo kana attacking din su malam aminu daurawa ba kana attacking din hisba wallahi jahilcin ka ya kai ka wai na cewa malam aminu ya ce ai talakawa za su iya kamawa ku da zamu iya kamawa wanda ku muke da iko a kanku wanda kuma ba mu da iko tare laifi suke a wajen Allah mun yi iya wanda zamu iya wai kake cewa hakan bala'i zai janyo wai hakan to so kake yi kenan a babbar na ko wanda za su iya yi su bar shi kasi ko to in haka ne ai ka saba ka'idar shari'a ita ka'idar shari'a cewa ta yi addararu yuzalu cuta kawar da shi ake yi ba a barinsa kuma kawar da shi ɗin ma wata ƙa'idar ta ce addararu yuzalu bi ƙadaril imkani ita cutar ana gusar da ita ne gwargwadon iyawa fattakullaha mastata'tu ku ji tsoron Allah gwargwadon iyawarku ku aikata abin da iya ƙure malejinku ne wanda ba za ku iya ba التكليف أي بما يطاق وفعل المعصور عند العجز وعدم القدرة حكا وتكائدة تشي التكليف بما يطاق kallafawa da abin da za a iya ne ayi, da kuma a aikata abin da aka samu dama aka iya yi inda la'ajizi yayin gazawa to wanda za a iya yi shi za a yi wa adamil qudrat da kuma rashin iko ba su da iko su wancan Allah ba zai tambaye su ba saboda at-taklifu bima kamar yadda kuma na ce ma ka'ida ce ta shari'a ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu ko ma la yudraku kulluhu la yutraku qaliluhu ko ka ce ma la yudraku kulluhu la yutraku ba'duhu abin da ba za a same shi duka ba to ba za a bar kaɗan ɗin da aka samu ba dole shi za a aikata yanzu shi ne a matsayin wajibin kaɗan ɗin da aka iya haka wata ƙa'ida kuma take faɗi cewa almaisuru la yasqutu bil ma'suri almaisuru wanda aka samu dama aka iya la yasqutu baya saraya a ce ba za a yi shi ba bil ma'suri saboda ba za a iya wancan din da ya bada wahala aka gaza ba to wanda za a iya din dole a yi shi shi haka wata ka'ida kuma take faɗi cewa al-maqduru alaihi la yasqutu bi suqutil ma'juzi anhu wata ka'idar ce almakaduru alaihi wanda aka samu dama a kai aka iya yi to la yasqutu baya saraya a ce ba za a yi ba dole a yi shi saboda me bi suqutil ma'juzi anhu saboda wancan wanda ba za a iya ba ya saraya to wanda za a iya din baya saraya dole a aikata shi hizba abinda da za ta iya yi dole ta yi shine wajibi akan ta umbate ba Allah ya tambaye ta amma wanda bu za ta iya yi ba Allah bu zai tambaye ta ba haka a wata ibarar cewa almuta'azziru yasqutu i'tibaruhu almuta'azziru shine wanda aka kasa yi yasqutu i'tibaruhu shi yanzu lura da shi a matsayin hukunci na wajibi yana saraya saboda bu za a iya ba wal mumkinu kuma yustashabu alayhi taklifu wal mumkin abin da za a iya yi an samu dama shine yustashabu alayhi taklifu sa wallahi ku je ku yi karatu wannan jahilci kai wauta kai kai musu takin. ba kai karatu ba ka zo ka sa kyamara ka tara jahilai a gaban ka. wai kake cewa hizba abinda mala amene daurawa yake faɗi wai bala'i zai janyo kenan ya bari shi kenan a yi barna ko kenan wanda ma zai iya kamawan kai ya kama ko a bar shi a yi barna ko sannan wai kake cewa ai wai sai dai a daina jingina ta ga addini yaya za a daina jingina ta ga addini kai a tsarin constitution banda kai akwai wato raunin tunani a tsarin constitution din shine zaka ce zaka hana badala wato kana nufin a je tsarin kafircin karara kenan kuma za a iya yin wani shashi na musuluncin kai wannan wallahi tantirin jahili ne kai wallahi jahili ne kai kuma ba wai dan kai dan dariƙa bane ni ahli sunna ne wallahi ba haka bane duk mai hankali duk mai karatu a ɗariƙa wallahi ya san tantirin jahili ne kai jahilci ka zauna kai kake sukan hizba har kake cewa za su janyo bala'i kake janyo hadisi kake sa shi a cikin wannan waƙi'in wanda bai hau ba in kana da hankali shi yasa wallahi da za a yi wa musulunci gata ku jahilan prop wallahi a rufe bakinku da za a kawo ku gaban mu, mi muku jarrabawa wallahi ko jan baki baka isa kai ba wallahi sai ka koma kayi karatu wallahi sai ka koma kayi karatu amma musulunci ba shi da gata kowane jahili ya zo sai tsomo baki ya sa kyamara data ta yi free ko kawai sai ka zo ka sa ka ringa barna cikin addini Allah ya shirye ka in mai shiryuwa ne ka amma wallahi ka je kai karatu wallahi wallahi ka je kai karatu yasa abin da zan iya cewa kenan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta